To, mina billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin. Wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci kamar yadda muka muku alkawari karfe tara da ribi. insha Allahu program da za mu dinga gabatarwa kai tsaye a daidai wannan lokaci za mu dinga gabatar da shi kowane rana misalin karfe tara da rabi insha Allahu har lokacin da za mu ga al'amura sun sun yi sauki sannan kuma mu sake shifting ɗinsu gwargwadon yadda lokaci zai iya bamu. To alhamdulillah kamar yadda na muku alkawari ɗazu dama zan zo in yi fashin baki in yi bayani a dangane da abun da yake gudana kan wannan muƙabala da aka shirya. Lalle akwai wasu abubuwa da sun ban mamaki kwarai da gaske a dangane da wannan muƙabala da aka shirya. Farko dai, wanda aka ba shi gayyatan wannan muƙabala, Malam Idris Abdul Aziz. Kamar yadda ya faɗa a bakinsa cewa takardar muƙabala ce. sai wa'yansu bayanai suke fitowa a gefe cewa a'a ba muƙabala ba ce ai tuhuma ce har nake cewa a'a ba na tare da misali a tuhumi mutum kai tsaye ko a ɗauki mataki a kansa ba tare da me ba tare da an zauna da shi ba to abin da ya ban mamakin ita ce da farko dai Malam Idris ya yaɗa cewa akwai wakilcin ƙungiyoyi a kan zaman kamar kenan sauran waɗannan ƙungiyoyin su ma suna nan akan cewa za su kalubalance shi har yake cewa ma kai kaɗai gayya to amma daga baya sai muka ga al'amuran sun sauya sai ga waɗannan ƙungiyoyin waɗanda yake cewa za su zo su ma a yi wannan zaman tare da su a matsayin shi kaɗai za a fuskance shi da muƙabala sai ya bayyana cewa waɗannan ƙungiyoyin a fitowa suka yi ma suna goyon bayansa Abin mamakin ita ce Malam Idris ka ce ba ka son taimakon manzan Allah amma ya aka yi kaso taimakon wasu da za su zo daga waɗansu jihohi akan su taimake ka akan mukabala. Ba ina nufin cewa kai za ka kira su ko kai ka kira su akan su zo su taimake ka ba. Amma lokacin da ka tabbatar za su zo su taimake ka ko za su zo su tallafa maka ya kamata ka tsayar da su ka dakatar da su. Idan kuma cewa a'a ba wannan ne dama zai kawo su ba to tunda ana fuskantar wannan mukabala ko menene ma zai kawo su sai su dakata tukuna sai in an kammala wannan mukabala kafin su zo su ci gaba da abin da za su yi saboda haka na yi mamaki kwarai da gaske sannan na yi mamaki yadda aka samu a wani bangare musamman na izala bangaren izala yadda suka fito suke nuna goyon bayan waɗannan zantuka da Malik Idris ya faɗe su. Ba zan iya cewa dukkan izala ba, amma dai shugabanninsu mafi yawa sun fito sun nuna haka daga cikin ɓangaren shugabannin. To ku da kuke ƙoƙari ku nuna kar a yi hakan me kuke tsoro, kuna tsoron a yi muƙabalan ne? Idan ba tsoron muƙabala kuke ba, muƙabala tana da asali, munazara tana da asali, me yasa ba za a haɗun a tattauna ba me yasa kuke ƙoƙarin ku kore zaman sannan ba ina nufin cewa ku kuka kore zaman ba ko da shari'a commission ita ce za ta kore zama to amma me yasa kuka fito kuke nuna kamar rashin goyon bayan ku in dai har Allah ake nufi ka kaddara cewa yau da Malam Idris ya faɗa daidai ne misali ka ƙaddara daidai ne to ya yadda ko ku yadda a zauna da shi mana ya tabbatar da daidai din a lokacin da aka zauna da shi kaga nan ne daidai ɗinsa ma za ta iya fitowa amma a lokacin da kuka sa baki kuke nuna a'a to mu fa abinda muka lura da shi kun ji tsoron a yi wannan mukabala saboda kun san abinda malam Idris zai faɗe shi baya kan hanya saboda asiri za ta iya tonuwa akan wannan mukabala idan kuma kun ce ba haka ba to har a yanzu kamar yadda muke faɗa muna kira zuwa ga gwamnatin Bauchi lalle ta haɗa wannan muƙabala. Domin ba mu yadda a rika cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ba. Don wannan kamar yadda na faɗa jiya karantar da rena manzon Allah ne karantar da amai da annabi ba komai ba. Da yawa akwai waɗanda suke ƙoƙari su gyara wannan magana, su mayar da wannan maganar a yanda ba haka aka faɗe ta ba. Inda yadda suke ƙoƙarin su gyara maganan hakan aka faɗe ta a tun farko da watakila ma bai tada waɗannan maganganu ba sai a ce kawai iyaka malam Idris ya yi su'ul adab akan wani lafazi da ya furta kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama misali kamar masu amfani da kalmar musiba sai a ƙara wata kalma ta musiba to da nake faɗa shi kansa musiban akwai musibun da ake fiskanta kuma a nemi gudumawar ma'aiki a nemi taimakon annabi ɗin. Iya fa maganan da ya kamata dama a yi, kawai a ce duk abin da Allah bai ba wa ɗan adam daman ya taimaka ba, to ba zai iya taimakawa ba. Duk abin da Allah ya ba wa ɗan adam dama ya taimaka to kuma zai taimaka. Sama ina mamaki yadda wa'yansu ba su fahimci wannan magana a haka ba. Abin da yasa na ce ba su fahimci maganar a haka ba, misali ka kaddara musiban da za mu fuskanta a ranar gobe kiyama ai babban musiba ce. Saboda kamar yadda Allah da kansa ya faɗa inna zalzalata sa'ati shay'un azimu. Yadda za a girgiza a wannan ranar za a yi girgiza wanda yake babba fa Allah ya sifanta shi da shay'un azimun abu ne wanda yake mai girma to kaga ashe kenan ana cikin babban musiba to kuma sai muka kawo a nemi ceto da waɗannan annabawan ceton da ake nema a wajen waɗannan annabawan taimakon su ne aka nema ko ka gane haka ko kar ka gane taimakon su ne to kaga kenan a bangaren waɗansu musibun ashe kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iya taimakawa to a yau da yau malam Idris cewa ya yi, akwai waɗansu abubuwa da Allah ya keɓe kansa da su ba wanda Allah ya ba shi ikon yin abun to wannan ya keɓanta da Allah annabi ma ba zai iya wannan ba saboda Allah bai ba shi dama ba misali to alal aƙalli sai a fahimci cewa to kenan akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam din zai iya ba yana nufin cewa itlaki ba to amma abun mamaki yadda malam Idris ya sake wannan maganar kowa ya ji ta kuma lafuzan da yayi amfani da su kalmomin da ya amfani da su jumlolin da ya amfani da su jumloli ne waɗanda suke marasa kyau kamar ka ce annabin ma ba ka son taimakonsa haba malam wannan kalmar ta yi nauyin gaske ko ba komai ya kamata ɗan adam ka fahimci akwai su'ul adab akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan na faɗi wannan maganar ajiya na ce ko shi aka jingina masa haka wannan kalmar ba za ta masa daɗi ba to sai abin da nake so in tafi kai tsaye a dangane da abin da ya shafi mukabala a inda za ta tsaya har a yanzu muna ba da shawari wa gwamnati lalle wannan mukabala ta yi ƙoƙari ta haɗa wannan mukabalar kada ta saurari maganar ɓangaren waɗansu wanda ƙoƙarinmu shi ne a fahimci gaskiya tunda muƙabalan ba fitina ake so a haɗa ba, ba rikici ake so a haɗa ba, a'a fahimta ce. Wane ya ce kaza wasu suna ganin ba daidai ba ne, wasu kuma suna goyon bayan abun da ya faɗa daidai ne, wasu kuma suna nan akan abun da ya faɗan nan fa ba haka yake ba. Kuma wannan ya shafi rayuwanmu ne saboda ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya shafi babban al'amari saboda idan muka bari ana taɓa manzan Allah irin wannan taɓawan mu ma za mu ƙare ba mu da wata mutunci a rayuwarmu za mu ƙare muna fuskantar bala'o'i iri daban-daban musibu iri daban-daban sakamakon taɓa manzan Allah da raina manzan Allah da kuma rashin sanin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su saboda haka har a yanzu muna kira ga gwamnatin Bauchi musamman shi a mai girma gwamna a dubi wannan al'amari al'umman da take cewa wannan abun da aka yi shi ba daidai ba ne ita ce tafi yawa al'umman da ta tafi cewa lallai abun da aka yi nan ba daidai ba ne ita ce al'umman da ta fi yawa a garin nan kuma ita ce wanda ta rinjayi nan baki ɗaya in an fahimci maganar da nake faɗa ko da akwai wani ɓangare kaɗan da za su iya fitowa su cewa mai girma gwamna wannan zaman bata dace ba to su ne mafi kaɗan su ne ba su da yawa amma galibi mafi yawa majority sun tafi akan cewa lallai wannan maganar fa da aka faɗe ta an saba da ƙa'ida kuma ba a faɗi abin da ya kamata a faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana dai an yi su'ul adab akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sakun baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lallai a duba wannan kamar yadda muke faɗa jama'ar da take ganin wannan abun da aka yi ba daidai bane ita tafi yawa masu ganin cewa daidai din su ne kaɗan kuma su ɗin ma goyon bayan da suka zo suka yin da yawansu na saurari wasu daga ciki ma basu ma faɗi irin abun da ya faɗan ba saboda suna ƙoƙarin su caccanza kalmomin su musu kuskuri, masu musu mujamala su kyautata kalmomin sama da shi yadda ya faɗa sai ya zama na su ba sa furta kalmomin a yadda shi ya faɗa sai suna canza su suna juya kalmomin suna wai gyara to ai da sun bar shi da kansa kawai yayi gyaran da yafi ya fito da kansa yayi wannan gyaran da ina ji yafi kuma a yawa da an ƙayyade an yi shi bitaƙid da ba wanda zai fito ya ce malam Idris kaza ka ba. amma babu wani ƙaidi kawai ka jero shehunnai da kake da matsala da su shehunnan nan fa a wajenka ba mutanen kwarai bane shehunnan nan daga lissafo su a matsayin ba mutanen kirki ba da ka gama ambaton su sai kuma ka kawo annabi to ka jefa annabi a cikin waɗanda baka kyautata musu zaton fa to anan me kai ko anan ma kawai ta isa sannan wannan kalmar da nake faɗa ka ce annabin ma baka son sa. ka ɗauko shehunnai eh, irin su shehu ibrahim shehu usman bin fode da shauran dai shehunan da ka ambata sai ka zo ka ce kai annabin ma annabin ma to kuma shehunan dama ba kana da matsala da su to yanzu annabin ma ka sa shi a wannan sahun kenan saboda haka shi yasa muke cewa dole sai an zauna ita kanta gwamnati ba za ta fahimci lallai abin da suka faɗan ba daidai ba sai an yi wannan zama. ita al'umma wanda take ganin ba daidai din ba ita kanta sai in an yi wannan zaman za ta ƙara tabbatar da cewa lallai abun da aka yi ba daidai din ba haka ita jama'ar da take gani an yi daidai din ita ma sai an zauna za ta ƙara tabbatar da abun da aka yi ba daidai din ba amma idan ba a yi wannan zama ba so lallai har a yanzu akwai matsala kuma ina maimaita mamaki da na yi mamaki da na yi akan Malam Idris. Malam Idris a nan ka fito kake cewa an maka taron dangi. Kai kaɗai gayya. To amma sai gashi ka bar wa'yansu kuma da suka kawo maka taimako bayan kuma ka ce annabi ma baka son taimakonsa. Sai gashi kuma na kana karɓan taimakon wasu. Wani abun mamaki ne. Wa'yanda suka shigo daga wa'yannan jihohin sun zo a matsayin me? Ya kamata ko sanar da kai suka yi a waya ka ce a'a kai Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka ka dogara da Allah ku huta bana bukatan ku bana bukatan taimakon ku bana bukatan agajin ku bana bukatan tallafin ku ikon Allah wai me dalili ne ma wai sai in an gayyato wasu wannan fa alama ne na cewa ya kamata mutane su tabbatar da cewa sun fahimta fa akwai matsala a cikin wannan al'amari idan an bar Malam Idris shi kadai a cikin lamarin na fa ba zai iya kubutar da kansa ba. To su kansu da suka zo masa wallahi ba ma tunanin mu ɗauko kowa, ba ma tunanin mu zauna da kowa wani ya kawo agaji ko tallafi akan wannan magana. Saboda haka shi ya sa ma lokacin da aka fara wannan maganar har a yanzu ba a ji cewa ga waɗansu da suka shigo daga wata jiha a ɓangaren sufiya suka ce ai ga wanda suka zo a matsayin wakilai wanda za su taimaka wa wannan bangare mu shukran la ba alfahari muke ba mutum ɗaya biyu za su iya wakilta ya zama ya isar har da waɗanda suka shigo ɗin waɗannan mutum biyu ɗin za su iya wakilta ma in ya so mala idin suka haɗa da duk wanda za su shigo ɗin su tallafa maka su taimaka maka duk da ka ce annabi baya baka son taimakonsa amma dai gashi yanzu ka nemi taimakon wasu in kuma ka ce ba kai ka neme su ba su suka so su zo su taimaka maka to sai ka ce a kai baka son taimakon wani kai baka son taimakon wani ya kamata ka gaya musu haka ka dakatar da su kar su zo to ashe kenan ya tabbata abubuwan da kake faɗa ba haka suke ba to yanzu dai in na fahimta a bangaren wasu daga cikin ƙungiyar izala ba zan jumlata duka ba don ban san wasu kar ya zama ba mu yi adalci ba amma dai wasu yadda ya bayyana mana sun bayyana cewa suna goyon bayan abun da Malam Idris yake kai. To in kun yadda to ai sai ku karfafa mukabalan. Kaga kuma sai ku shigo cikin wanda za a yi mukabala da ku tunda kun yadda kuma ba kwa son wato kuma kun yadda cewa ba za ku nemi taimako da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ba. Kaga kuma sai ku shigo sahun, sai ku zama cikin sahun wanda za a yi mukabala da ku din. Abin da kawai ya kamata ku yi kenan. amma ba kokari za ku yi ta yadda za ku rushe wannan zaman ba ba ƙoƙari za ku yadda za ku wargaza zaman ba ba gujewa zaman ya kamata ku yi ba so saboda haka ni maganan da nake faɗa yana da kyau gwamnati ina ƙara kira lalle wannan zaman ina shaidarwa gwamnati ba fa faɗa ne. wannan zaman fa ba matsala ba ce. wannan matsalar fa fahimtar juna ne ma wannan matsalan tattaunawa ne don a fahimci juna ba da manufan a cutar da wani ba zama ne wanda kawo dalilanka kawo kai ma dalilanka ai na faɗa imalan idris yanzu yana nufin cewa ya yadda akwai wani taimako da annabi yake iya yi to shi kenan zai zo ya tabbatar wa duniya a fashi dama abin da yake nufi ba yana nufin kowane irin taimako ne annabi ba zai yi ba Eh, akwai taimakon da annabi yake iya yi to sai mu gane cewa to ashe annabi yana taimako kenan shi yasa dama na gaya muku wallahi in dai za a yi wannan zaman malam Idris sai ya tabbatar da bakinsa mun sa shi ya ce annabi yana iya taimako kuma yanzu da kuke wa'annan maganganu ba za a tabbatar da haka ba sai an yi wannan zaman kuma sai mun sa shi da bakinsa ya faɗa annabi yana taimako kaga duniya ta shaida ya ce annabi baya son taimakonsa amma yanzu ya zo ya ce kuma annabi yana taimako to dole a ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu kaga waɗanda suke da karatu abun da suke fahimta akwai abubuwa da Allah ya keɓanta da su a cikin bayinsa ma bai ba wa wani ikon iya wannan abun ba amma akwai waɗansu abubuwa kuma da Allah ya ba wa ɗan adam ya iya na mana misali da abubuwa da yawa zan sake bugo wata misali misali a cikin alkur'ani Allah yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa Allah shi yake ɗaukar rai sannan a wani waje Allah ya ce ta tawaffahumul mala'ikatu ko kumul mala'ika mala'iku su suke ɗaukar rayukanku nan sai aka kawo mala'iku can kuma sai aka ce Allah shi yake ɗaukar rai nan aka ce mala'iku su suke ɗaukar rai a wata ayar kuma Allah ya ce kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un kul yatawaffakum malakul mauti sai aka ce mala'ikan mutuwa shi yake daukar rai wannan fa duka alqur'ani ne yake bada wannan labari anan Allah ya shi yake daukar rai anan ya ce mala'iku su suke daukar rai anan ya ce mala'ika ɗaya yake daukar rai to yanzu ya zamu yi da waɗannan sai a wayi gari ka ce mala'ika baya daukar rai ko mala'iku ba sa daukar rai Allah ne kadai shine yake daukar rai kuma haka ne idan ka ce Allah shi kaɗai shi yake ɗaukar rai saboda shi Allah shi yake umurni amma dama yadda matsalar take waɗannan mala'iku da aka ambace su sukan taimaka wa mala'ikan ɗaukar ran ne sai ya zama sun tatso ita wannan ran su kawo ta makoshi sannan a ba wa mala'ikan ɗaukan shi kuma ya ƙarasa shi kuma Allah an ce yana ɗauka saboda shi yake ba da umurni kaga wannan shi kenan sai ka samu waraka To amma abun mamaki sai mutum ya ɗauki ɓangare guda sai ya dinga magana a kansa, sai ya ajiye ɗaya ɓangaren. To abun da nake so, abun da ya kamata, idan Malam Idris yau ya gane kuskurensa, sai ya fito ya bayyana wa duniya. Lallai wannan lafazi da na yi amfani da ita, na ta ba na son taimakon annabi na janye akan wannan. Amma jama'a ku gane abun da fa dama nake magana a kai, ina maganan abun da Allah bai ba wa wani bawansa ikon yi shi nake nufi nan kan babu mai iyawa domin annabawa ma sai Allah in ya ba su iko suke iyawa haka nan abun da nake nufi kenan amma ba ina nufin duka annabi baya iya taimako ba to shi kenan nan kuma kaga ka sallamar kuma kowa zai iya fahimtar ka amma ka sake magana ka tafi ka bar wa'inda su basu san ma inda aka dosa ba da manufar cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallam baya iya taimakawa kowa to wannan yana da kyau in hakan kake nufi sai ka zo ka gyara wanda dama gyaran shi ake so tuban shi ake so istighfarin da za ka zo ka yi akan wannan abun shi ake bukata saboda kana da tawili na faɗi wannan ko a ranan nace eh ni ba zan ɗauki kamar wanda suke iya cewa eh, ya ridda kai tsaye ba ba ni da wannan fahimta saboda akwai a cikin abun nan akwai tawili tawili me tawilin kamar yadda yake cewa ihdinas siratal na'am inda yake kafa hujja da wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da kuma idza sa'alta fas'alillah wannan shine tawilin amma lafazin su'ul adab ne lafazin su'ul adab ne to idan ya gane kuskurensa sai ya zo ya bayyana wa duniya na yi sakun baki akan ma'aiki amma haƙiƙa ni a lokacin da nake wannan maganar laifi na, ban keɓe ban yi ƙaidi ba ban yi ƙaidi ba da na yi ƙaidi da ban shiga cikin wannan ba ni na sake magana kawai na zo na ce annabin ma ba na son taimakonsa wannan kalmar ta girma wannan kalmar ta girma saboda haka shi yasa muke cewa ko ajiya jiya na ce muku ba ta inda zai iya kare kansa akan wannan magana abin da yasa na ce ba ta inda zai iya kare maganar nan saboda babu kaidi bai yi tahsisi ba bai yi tahsisi ba bai yi ba kuma taqyidi tana da amfani a cikin jama'a wato a cikin magana gamammiya malaman usul suna faɗa idan aka kawo magana gamammiya sai aka yi ƙaidi to akan ɗauki manufar mutum ta ƙaidi ɗin shi ne suke ce masa hamla lil mutlaq alal muqayyad akan ɗauki wato ana gabatar da takyid ɗin akan mutlaq ɗin to amma sai yayi itlaqi ba ƙaidi a ciki ya lissafo shehunan da yake da matsala da su sai ya sa annabi a cikinsu wannan kansa matsala ne sannan na biyu ya furta wannan maganar a zahiri cewa annabin ma baya son taimakonsa wannan abu yayi muni wannan abu yayi munin gaske abun da ya kamata shine maimakon su tsaya suna kewaye kewaye suna kokarin su gyara masa maganar yanzu dai su sun zama a matsayin suna so su maksa wato su gyara masa amma ba tare da su kira shi su ce masa gafa yadda ya kamata ka yi ba a kawai sai su koma sai ka ji wani ya ce a lokacin da ake cikin musiba kaza kai kake kawo wannan maganar a yanzu ko kuma mutum ya ce a ai kaza kaza kaza eh, ina jin mutane tun farko lokacin da muka zo da wannan maganar a bibiyi maganganun da na faɗa tun ran da na fara program na farko akan wannan matsala. Na ce matsalar malam Idris saboda bai yi taqyidi ba matsalar malam Idris bai yi takhsisi ba da yayi takhsisi to alal akalli kawai za mu tuhume shi da shi shi ne wannan lafazin shi kansa bai yi ba amfani da irin wannan lafazin to bai yi ba sai ya janye a kansa shi yasa yanzu abun tambayar anan ita ce lokacin da za a zo a yi wannan zaman dole abu biyu zai faru wallahi shi yasa a iya tunanina ko waɗanda suke ƙoƙarin su rufa wa Malam Idris baya kuma suke ƙoƙarin su kore zaman sun san cewa in an zauna sai Malam Idris ya tabbatar da cewa annabi yana taimako. Don dama abinda muka shirya, Musa Malam Idris da bakinsa ya ce annabi yana taimako. To, sai mu ji can ya ce, baya sun taimakonsa nan kuma ya ce eh yana taimako. to kaga fa an samu matsala oke to dama ka san akwai inda aka bashi daman ya iya taimakon amma akwai inda bai samu daman haka ba Allah ne ya keɓanta da wannan abun to shikenan sai gari ya waye a fahimci cewa akwai inda bayin Allah gaba ɗaya ma Allah yake bawa wasu iko amma wani ɓangaren kuma baya ba da wannan iko. to shikenan sai a wayi gari kana cewa eh to lalle yana taimakon yana taimakon ta ina ta inda Allah ya bashi daman ya iya in shi ma to gada an yi wannan meye matsalar a ciki to kaga dai an wayi gari mutane sun ji da kanka yanzu ka doka ce annabi yana iya taimako Allah shaida ne wannan shi yasa na ce muku bayi da mafita ko guda ɗaya don mun kewaye mun kewaye Malam Idris da wani ɗakin da babu ƙofa a cikinsa. Wato ina nufin bayi da wata hanya da zai iya gudu bai da hanya mafita shi yasa kuka ga yake kokari ya karbi wanda za su taimaka masa kuma bayan ya ce baya bukatan taimakon manzon Allah ma annabin ma baya son taimakon sa amma sai gashi yana neman taimakon jama'a taimakon wa'ansu mutanen eh kwarai da gaske akwai wa'anda sun shigo nan daga Kano ina ta kallon me yake faruwa akwai wanda sun shigo nan daga Maiduguri akwai wanda sun shigo nan daga ina ne akwai wani abun da na riska da bakinsa wanda ya faɗa ya ambata wani malamin ma ko daga Kaduna ne ko wani abu makamanci haka wai shi ma yana nan yana kan hanya to yazo ya maka ne kai da baka bukatan taimakon annabi ma to taimakon wa kuma zaka nema in dai har waɗannan malaman za su zo su dafa maka su baka gudumawa su taimake ka to lalle kuwa annabi shi ya fi cancanta da ya taimake ka kuma annabi ya ma taimake ka tuntuni mun riga mun faɗi wannan mun wuce wannan wajen ai ba matsala idan da misali ka kayi takyidi yi takhsisi wallahi abun da za a tome ka ba ta wannan fiska ba iyaka mu ce kawai su'ul adab akan lafuzan da kai amfani da su amma kai kokari ka gyara da shi kenan kuma lokacin da ba wanda zai tuna wani abu da kake nufi ta inda Allah bai ba wa mutum ikon yayi wani abu ba a wannan bangaren kake magana shi kenan da baka da wani matsala sai dai mu ja hankalinka akan to lafuzan ta kai amfani da su ba ka mai da hankalinka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa randa za ka dunkula magana kowace iri ka jefa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to waye saura kuma duk wanda kaga shi yasa kullun nake faɗa duk wanda kaga bai san girman manzan Allah ba domin wallahi rena annabi rena annabi to formula ne na rena kowane ɗan adam rena annabi formula ne na rena kowa in dai ka mai da annabi ba komai ba ka mai da annabi kamar ka to za ka iya yin komai akan manzon Allah amma na idan ka bambance annabi da kowa to insha Allah za a samu na saman ma kana kokarin ka mutunta suka ka girmama su wanda duk suke sama da kai kuma ina mamaki su malam Idris kuna amfani da kalmar sunna ɗaya biyu ku ce ku ahlus sunna ne kuna karantar da sunna kuna karantar da tauhidi ina tauhidin take a cikin wannan wannan ai rushe tauhidi ne kamar yadda nake faɗa ina ka taɓa ganin tauhidi ba annabi Muhammadu a ciki tauhidinka ya zama cikakke kuma ba annabi Muhammadu dole a cikin tauhidinka akwai annabi Muhammadu kuma tambayan da nake faɗa wannan usulubi da kuke ta magana ku sunna kuke karantar da al'umma mu a wajenmu kuna rushe sunnonin manzon Allah ne sannan kuna rushe tauhidi saboda in ka koma a bangaren sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga uslubinsa na karantarwa na da'awa ka ka wuce baka kan wannan hanyar annabi Allah ne yace masa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika da ka kasance mai tsanani mai kausasawa da duk wanda suke tare da kai sun watse sun barka ka san kwaba ba wanda yake aiki da alqur'ani irin manzon Allah to Allah ya gaya masa wannan dubi fa alqur'anin ne yace annabi Musa da annabi Haruna ku gaya wa Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai laushi ko ya kenan in akwai hanyar da zai sa mutun ya wa'astu shine a gaya masa magana tattausa wannan fa Allah ne ya musu wannan umurnin sai ya na kuma abun koyi ne a cikin dukkan wanda zai dauki hanyar sunna to sai ya na kuma baka dauki wannan hanyar ba kuma sannan kana kiran mutane wai sunna kake kiransu su akai yanda kake yin shine hanyar sunna malaman da suka zo kuka haɗun dukkan ku kai da su ɗin ba a hanyar sunna kuke ba domin wannan ba karantar da sunna ba saboda karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan tantance maganganun ma da yake gaya wa mutane domin ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi sallama ga musulmi wanda yake kyautata addininsa gurgudu kuma annabi ya sa shi a gaba yana zaginsa ba kaga wannan ba ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ce sunna ne to da'awa ce ita kuma sunna iyayen da muka ɗauka bayan ka faɗa ka aikata sunna daga cikin abun da ya karantar wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau mutane fa aka ce har wanda ba musulmai ba sun shiga cikin mutane don haka su ma suna buƙatan a gaya musu magana mai kyau ka kauce wa wannan ayar kuma ka ce sunna kake karantarwa kun kauce wa wannan tsarin kuma kun ce sunna kuke karantarwa ni a wurina maimakon ku ce sunna ku ɓata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwanda da kun ce kashin kanku ne kuke waɗannan abubuwa domin idan kuka ce sunna wani zai ɗauka to haka ma annabi yake da ku daina fakewa da sunna kuna faɗan irin waɗannan maganganu naku sannan abun da nake so in ƙara da shi har yau akan uslubi Allah ne fa yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau Allah fa ya gaya wa manzan Allah kana nufin annabi bai yi amfani da wannan ayar ba to amma yanzu kai kana aiki da wannan ayar na ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wanda suka zo maka taimakon wanda suka zo za su taimake ka akan muƙabalan suna aiki da ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana duk da ba zan iya jimlata su ba hala a samu wani daga cikinsu ya yi amma dai kai da wasu daga cikin da na fiskanta ba sa amfani da udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana to ina sunnar take sunnar ai aiki ne ga fir'auna in akwai wanda ya fi barna a doron ƙasa dai ba kamar fir'auna ko ba ka samun mai suna fir'auna ma saboda ɓacin fir'auna saboda lalacewan fir'auna amma ka duba lokacin da Allah ya aiko annabi Musa da Haruna zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce mai faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana ta Tausa, la'allahu ya tazakkaru don ya wa'astu to haka kake yi wanda kake kiran su duka sun kai fir'auna ka kaddara ma ka sa su a jerin mushrikai a yanda kai kake faɗa tunda kai ne dama kake mai da mutane mushrikan yanda kake mai da mutane mushrikan tambaya na anan alal aqalli sun kai fir'auna to ka kaddara sun kai fir'auna duk da haka suna bukatan a gaya musu magana tattausa shine fa ka bi sunnonin shine fa ka yi koyi da annabin shine fa ka yi aiki da ayoyin alqur'ani amma baka yi hakan ba kuma ka zo ka ce wai sunna kake haka sunnar manzon Allah yake shi yasa nake cewa wallahi rushe sunnonin manzon Allah kuke yi kuna rushe sunnonin manzon Allah sannan kuna wargaza tauhidi kuna lalata tauhidi kuna bata aqidan al'umma saboda tauhidin da kuke karantar da mutane duk tauhidin da bata kunshi girmama manzon Allah ba wannan tauhidi Allah wadai da shi duk tauhidin da babu girmama annabi a cikinsa to wannan tauhidi babu shi duk tauhidin da bai kunshi sanin martaban manzon Allah ba wannan tauhidi babu so saboda haka maganar da nake faɗa me tauhidin da kuke karantarwa ina tauhidin da kuke karantarwa tauhidin sanya wa Allah bigire tauhidin a sanya Allah a wani gu a dinga kallo a ce ga Allah nan ana suranta shi ita ce tauhidin tauhidin da kuke ɗaukan wa'yansu ayoyin ku bar wa'yansu ayoyin misali a wannan layin domin na ga suna dagewa suna cewa wai suna koyar da tauhidi suna so su karantar da mutane tauhidi bayan na ga kuma rushe tauhidi suke yi su ce suna koyar da sunnonin manzon Allah bayan na ga ce rushe sunnonin manzon Allah suke yi ni dai a yadda nake ganin da abun da suke faɗa da kai kanka in adalci za ka yi ko kai mai sauraron su ne ya kamata ka tambaya wai yanda suke da'awan wannan haka manzon Allah shi ma yayi annabi da aka ce lan yakun sabbaban bai kasance mai zagin mutane ba annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya fi kowa saukin kai annabi ya fi kowa rashin girman kai annabi ya fi kowa tsaftace harshe annabi ya fi kowa sanin abin da ya kamata ya gaya wa ɗan adam saboda ƙur'ani ya ce ya gaya wa mutane magana mai kyau kai duba fa Allah da kansa ma ya ce walaƙad karramna bani adama mun karrama ɗan adam Allah ya ce ya karrama ɗan adam to Allah da yake sama da kowa sama da komai ya ce ya karrama ɗan adam kai kuma wani irin karramawa ka ba wa ɗan adam ɗin shi yasa nake ce muku wa'annan rushe sunnar manzon Allah suke yi suna rushe tauhidi suna rushe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. abin da yasa nace muku suna rushe tauhidi ina da dalilai kamar haka domin suna imani da wa'insu ayoyin alqur'ani su bijire wa wa'insu ayoyin alqur'ani su yadda da wasu hadisan manzon Allah su bijire wa wa'insu hadisan manzon Allah a bangaren maganar sunnan da suke faɗan akwai bangaren da hadisai ne suka karantar da abu ba su yi aiki da wannan ba kaga sun rushe misali na ce muku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dai da farko Allah ya manzo Allah yace khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kai mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau ko Allah ya gaya wa annabi haka khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kuma annabi yana da irin wannan mu'amala din amma sun watsar da wannan ba sa wannan sannan Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qulul linasi nasi husna ku ga mutane magana mai kyau sun watsar da wannan ba sa aiki da wannan kuma duk a haka sunna suke karantarwa kai kanka sai ka fahimci rushe sunna suke yi anan a bangaren tauhidin na dawo abin da ya na ce suna rushe tauhidi suna aiki da wasu ayoyin alkur'ani su wa wasu misali sukan ɗauko ayoyi zalla da suka yi maganan sama sai su watsar da shauran ayoyi waɗanda kuma suka yi bayanin akasin haka wanda da ya kamata sai su yi imani da su duka su yi sallama musu su ce in ya so ma'anan yana wajen Allah sai su zaɓi inda suke so su bar inda suke so shi yasa dama na faɗa wannan muƙabalan da dama na faɗa ya kamata al'umma fa ta gane wannan muƙabalan da za a zauna a yi ta to natija mai yawa za a iya fahimta a cikinta shi yasa kaga ɓangaren wasu daga cikin izala suka tsare zaman suke ƙoƙarin su tsare zaman kar a yi kar a yi saboda kar wani asiri ya tono inda sun yadda da kansu sun sallama sun yadda da kansu wala sai dai su karfafa a yi wannan zaman alal kalli ma su ce to bari su goya wa malam Idris din baya amma za su fito su ma a yi muƙabalan da su da mu maraba da hakan muke ai da ma na faɗa muku ba mas'alar ba wannan mas'alar ce kawai ma muke tuhumar malam Idris da ita ba na farko dai na faɗa nace muna da matsala da shi akan ya ce ba ya son taimakon manzan Allah sannan akwai cewa iyayen annabi ɗan wuta ne to kaga inda za a taru ko a zo wajen zaman ko fagen zaman waɗannan abubuwa duka ya ƙunshi al'amari da ya shafi manzan Allah shi yasa nace yi ƙoƙari ya ƙayyade kansa akan wannan topic sai nace Allah lakalli ma a bar shi akan haka ɗin to amma dai ya sani fa muna tuhumarsa sa har yau da cewa iyayen annabi ɗan wuta to waɗannan da suke kewaye da shi akan za su taimaka masa idan gwamnati ta fahimce mu to za mu sake saka wannan ya zama cikin abin da za a tattauna tun da shi ma ya shafi manzon Allah cewa iyayen annabi suna wuta domin idan ka taɓa iyayen mutum ka taɓa shi kai tsaye idan ka taɓa iyayen manzon Allah ka taɓa manzon Allah kamar yadda wanda ya taɓa maka iyaye ya taɓa ka so saboda haka yadda dama muka tsara idan aka yi wannan maganan to sai a kawo wannan ma to sai mu ji waɗanda suka zo za su dafa masan har yau su ma sun yadda da cewa iyayen annabin yan wuta ne sai mu gane abin da suke faɗa a gefe suna cewa a yi shiru a kai kar a ce komai wasu daga cikinsu kuma suna ballewa su ce a'a maganar ba haka take ba ba za a ce iyayen annabi yan wuta ba wasu daga cikinsu kuma su ce a'a a yi shiru a kai wasu kuma suna goyon bayan wannan to tun a wajen kaga sai a sake fasa su kuma sai a sake gane cewa to lalle al'amarin sun fa akwai matsala wannan tarko wallahi shi yasa dama muka nada musu wannan tarko Allah ya kiyaye amma har a yanzu kuma su wasu daga cikin su sun gano wannan tarkon ina gani sun gano wannan tarkon shi yasa suke kokari su kauce wa zaman amma ina tabbatar muku da tsakaninsu sun koma suna muƙabalan a tsakaninsu a wannan wajen sai mu koma gefe muna kallon su domin abin da muke so mu tabbatar daga cikinsu akwai waɗanda suna ganin cewa da gaske iyayen annabin ‘yan wuta ne, amma daga cikinsu akwai waɗanda suna ganin ba ‘yan wutan ba ne, daga cikinsu akwai waɗanda suna ganin a yi shiru a kai kar a ce komai, kar a ce suna wuta kar a ce ba sa wuta, a yi shiru. Wanda mu kuma an sani, kai tsaye ba mu da kokonto ba mu da shakka ‘yan aljanna ne, in iyayen annabi ba ‘yan aljanna ba ma ba mai shiga aljanna. mu muna da wannan to alhamdulillahi da suka fahimci hala sun fahimci fa akwai matsala a cikin zaman shi yasa suke kokari su girbe kafan wasu to saboda haka lalle muna jawo hankalin gwamnati kuma muna ba da shawari wannan zama su gane ba wai ta da hankali bane ba husuma bane ba fada bane balle gwamnati kuna da spirit kuna da masu tsaro kuna da masu kiyaye wa'anne da suke son tashin hankali wa'anne da suke son a zauna lafiya duk kuna da wannan ƙwarewan ku haɗa mu lallai muna ƙara jaddada muku wannan zaman a yi ta wannan zaman a tabbatar da ita suna gudun zaman saboda sun san zaman nan ba za ta kai su ba suna gujewa wannan zaman saboda sun san akwai matsala a cikin wannan zaman kuma wallahi ba ma buƙatan wani ya shigo daga wata jiha don ya zo ya bada gudumawa a nan amma su mun ba su dama su nemo har a ƙasar waje su shigo da wanda suke buƙata mun yadda musu mun ɗauki wannan nauyin mun ba su har ƙasar waje har ƙasashen larabawa duk wanda suke bukata su je su ɗauko su shigo da shi in dai akan annabi sallallahu alaihi wasallam albarkan manzon Allah kuma za su sha kunya akan wannan so saboda haka lallai ni maganar da nake ƙara jaddadawa su sani maganar da suke faɗa akan tauhidi suke karantarwa rushe tauhidi suke yi hujjata ta cewa suna rushe tauhidi suna sanya wa Allah bigire suna sanya wa Allah makani suna keɓe Allah da makani bayan wannan makanin duka halittar Allah ne sama da ƙasa dukkaninsu halittun Allah ne akwai lokacin da babu su akwai Allah in ka ce sama ka keɓe Allah da sama akwai lokacin da ba wani abu sunansa sama amma akwai Allah idan ka keɓe Allah da al'arshi akwai lokacin da babu wani abu sunansa al'arshi amma akwai Allah idan ka keɓe Allah a ƙasa ko a kudu ko a arewa a ko'ina ne akwai lokacin da wannan gun ba shi amma akwai Allah su saboda haka shi yasa nake cin ku suna rushe tauhidi ka koma idan kana so ka keɓe Allah ya ka yi da waɗannan ayoyin alam tara anna la ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah da kansa ya faɗa alam tara baka gani ba anna la ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya sa abin da yake sammai da kasai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba inda mutum uku za su zama sai ya zama na hudu wala khamsatin illa huwa sadisun ba inda biyar za su zama sai ya zama na shida wala adana min zalika wala aksar ba abin da zai gaza haka ko haura haka Allah sai ya zama ko na nawa sai fadin sa wa huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da su a duk inda suke na sha in yi tambaya me aina yana tare da su a duk inda suke kalmar aina inda duk inda suke wa huwa bi kulli shay'in alim wannan aya ce wannan aya ce ya zaka yi da ita idan ka ce ai ana tawilin wannan ayar bi ilmihi to ka koma ka yi tawilin arrahmanu ala al-arshi Sawa? ala da aka ce ala al-ardi wato ala wato ala al-arshi stawa istawa istawla ka dauki tawilin wanda suka ce istawla sannan a amintum man fis samai ita ma ka dauki tawilin wanda suka ce a amintun man fis sama'i man sultanuhu fis sama wanda suka yi tawilin cewa bi ilmihi su suka sake tawilin a man fis sama'i suka ce man sultanuhu fis sama idan ka zo ka ce ai Allah ne ya ce a amintun man fis sama sai a ce maka to ai Allah ne ya ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine Allah abun bauta a sama shine Allah abun bauta a ƙasa in zaka yi tawili ka ce iya waɗanda suke sama suna bauta wa Allah ba don Allah ya keɓanta da su ba iya wanda suke kasa suna bauta wa Allah ba don Allah ya keɓanta da su ba wannan yi tawili kenan in ba haka ba kuma sai ka barta yadda take kamar yadda Ibn Adil ad yake faɗa akan maganar Ibn Al-Khatib wa hadhihi al-aya min adalli dalail ala annahu ta'ala ghayru mustaqirrin fi sama to sannan idan ka zo ka ce kuma a to ai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi Isra'i da Mi'raji da shi Mi'raji ina ya tafi sama wajen wa wajen Allah karɓo me sallah kamar yadda subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min na. cewa an yi isra'i da miraji haka ne wannan ayar gaskiya ne cewa manzon Allah ya gana da Allah a sama to sai ka sake daukowa inda Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas duwa lokacin da zai gana da annabi Musa sai ya gana da shi a turi sina ba a sama suka gana ba kuma ya ce masa shine Allah ita ma aya ce ta alqur'ani ita ma kai imani da ita ma in ka ce wannan za a mata tawili to wancan ma ka mata tawili mana sannan idan ka zo kuma ka ce a'a ai kana daga hannayenka sama ka yi addu'a wannan ɗaya yana karantar da cewa Allah yana sama kenan saboda kana ɗaga hannayenka sama nan kuma sai a zo a ce to ai kana fiskantar da hannayenka alkibla ya za ka yi da wannan hadisi da ya zo cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ka tofar da kaki ta alƙibla saboda akwai Allah tsakaninka da alƙibla to ya za ka yi da wannan kenan lokacin da ka ɗaga hannayenka ka fiskantar da su alƙibla kenan ishara ce ta cewa Allah yana ta wajen alƙibla kenan in ka faɗi wannan shi ya sa malamai masana Allah ɗin, masana tauhidin da suke faɗa Ɗaga hannaye sama a fiskantar da su zuwa ga sama baya nuna cewa wai Allah yana ta ɓangaren sama a'a iyaka sama alkiblar mai addu'a kamar yadda Ka'aba alƙiblar mai sallah iyaka idan ka fiskantar da hannayenka Ka'aba saboda ita ce alƙiblarka iyaka idan ka fiskantar da hannayenka sama addu'ar mai addu'a alƙiblarsa yana sama Shi kenan wannan ita ce amma ba yana isharar cewa Allah ya keɓanta a wani bangare ba duk ta inda zaka keɓe shi kamar yadda kullum nake faɗa Allah madaukakin sarki ya fi ƙarfin ka keɓe shi a wani muhalli ko a wani bigire ko a wani makani saboda dukkan gun da zaka fada Allah ne ya halicci wannan wajen akwai lokacin da babu shi wa'annan fa ne suka san tauhidi wallahi shi yasa lokacin da na ji. waɗannan mutane suna cewa wai tauhidi suke koyarwa har mamaki nake saboda ina ta ganin cewa abubuwan da suke na suna rushe tauhidi suna rushe aqidu waɗanda suke na ƙurai amma su ce wai suna tabbatar da tauhidi wannan shi ne tabbatar da tauhidi sannan idan ka zo ka ɗauki ɓangaren waɗansu hadisai a'a wata jariya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye ta ina Allah yake aina Allah sai ta nuna sama sahabbai suka yi inkarin abun da ta yi annabi ya tabbatar ya tabbatar mata to shikenan sai a zo a ce maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ya rasulullah fa inni qaribun ina kusa haka ya ce bai ce fa inni fis sama'i ba ya ce fa inni ƙaribun. kuma hadisi ya ƙara tabbatar da wannan akrabu ma ya kunul abdu min hiwa wa huwa sajidun bawa ya fi kusa da ubangijinsa a lokacin da yake sujada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sana idan ka koma kuma za ka ga aya ta sake kuma tabbatar da wannan wasjud ka yi sujada ka kusanci Allah kenan in kusantan Allah ma a cikin sujada aka fi kusa da shi zama ina mamaki kuma ya za ka yi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi sama da yadda yake da jijiyar wuyarsa idan kace waɗannan ayoyin duka suna buƙatar tawili to wa'ancan ma ka musu tawili ko dai ka ɗauki hanya biyu ɗin ka ce duka ka yadda da shi ka huta wa kanka ka ce ka yadda da tafwidi inda tafwidi tsakani da Allah aka yi shi ka yadda da shi sallama wa ma'anonin wajen Allah idan kuma tawili ne to eh ka amince da shi tawilin ma ya tabbata kamar yadda al-Imam an yake cewa akan wannan hadisin sifat da yake cewa Allah yana sauka a thuluthin dare yake cewa fi hadal hadisi mashabani akwai mashabobi guda biyu Ahadu ma iman min gairi khawdin fi ma'anahu ma itiqadi annahu ta'ala laysa kamithlihi shai. na farkon dai kai imani cewa Allah ba abun da yake kama da shi wato ma'ana dai a daya fahimtar ita ce al min gairi ghairi ka yi imani ba tare da ka kutsa cikin ma'anan ma itiqadi annahu ta'ala laysa kamithlihi shai. tare da itikadin cewa Allah baya kama da wani abu sai ya ce wasani hanya ta biyu tawiluhu bima yali kai tawilin sa da yanda ya dace kai tawilin sa da yanda ya dace wannan ita ce mashabobi guda biyu duka waɗannan mashabobi ba a zargin su amma abun mamaki inda yayi musu sai su yi tawilin sa inda bai musu ba sai su yi tafwili idan ka ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ne ya faɗa sai a ce maka alamtar anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa Allah ne ya faɗa idan ka ce amintun man fi samai Allah ne ya faɗa sai a ce maka wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun Allah ne ya faɗa haka idan ka ce subhanalladhi asra bi abdi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sai a ce maka to kenan kamar yadda annabi Musa yake cewa Allah yake ce masa ana rabbuka fahla ana alayka innaka bil wadi inni ana rabbuka fahla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas ita ma aya ce ta alqur'ani to sannan haka abin da nake so lallai ku ƙara da shi akan wannan don in ƙara tabbatar muku ba tauhidi kuke karantarwa ba kuna ƙoƙarin ku rushe tauhidin al'umma ne kuna rushe tauhidin wato wanda manzon Allah ya san da shi shine asalin tauhidi so saboda haka shi kuwa tawili kamar da kullum muke faɗa tawilin nan ya samu asali har a cikin Alƙur'ani. da Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ya ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna malamai fassara biyu suka yi wa wajen wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah karatun zai iya tsayuwa a wajen a fahimta ta farko kenan babu wanda ya san tawilin sai Allah kana iya cewa kuma wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi ba wanda ya san tawilin sai Allah da waɗanda suke kutsawa cikin ilimi kenan su ma Allah sanar da su wanda kuma zai tabbatar maka haka saboda manzo Allah yayi addu'a wa Abdullahi dan Abbas Allahumma faqihu fid din wa allimhu tawila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi ilimin fassaran alqur'ani to saboda haka kamar yadda suke ta gaya muku cewa tauhidi suke karantarwa rushe tauhidi suke yi wannan ita ce tauhidi shi yasa shekara da shekaru akan wannan din ma muke so mu zauna da su don mu tabbatar da su da mu waye gane tauhidin amma kaga dojin suke kaga wannan zaman ma kokarin suke su kashe zaman saboda sun san zaman ba za ta ba su iya kare ta ba idan kuma sun yadda to mu muna faɗa gwamnati lalle ta tabbatar da wannan zaman in sun yadda sun gamsu kuma ina so in tabbatar wa gwamnati wallahi wannan shine asalin zaman lafiya saboda zaman nan ba rikici ba faɗa ba ne wannan zaman ne a cikin nishaɗi ma za a yi shi kamar yadda al-Imam Shafi'i yayi munazara wurare daban-daban kamar yadda yake cewa ma nazartu ahadan illa tamannaitu an yatahara al-haqqu min lisanihi fa aqbal bana munazara da wani sai na buƙaci gaskiya kawai ta fito daga sa in karba kamar yadda yake cewa ma nazartu ahadan ala al-ghalaba ban yi munazara da wani kawai don in rinjaye shi ba kawai don a fahimci gaskiyar Abdullahi dan Abbas yayi munazara iri daban-daban yayi munazara iri daban-daban hatta alul kitabi Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abin da yake mafi kyau kenan ko su za ka yi magana da su to ka san hanyar da ya kamata ka yi magana da su domin su ma suna buƙatan suna buƙatan ladabinka suna buƙatan kyautatawanka ta magana ta mu'amala da shauransu saboda an jumlata wannan cikin faɗin Allah wa qululin nasi husna an jumlata wannan cikin faɗin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin da faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq iyaka an aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u na girma to saboda haka idan da za a duba maganganun irin su al-Imam Shafi'i da Allah zan baka satan amsa ka dauki kawai addinul khalis ka je ka samu nutsuwa ka karanta wannan littafin wala za ka fahimci aƙida ta daidai za ka fahimci tauhidi salimi abuntaccen tauhidi na ahlus sunna wal jama'a ba fa wanda suke iddiayin sunna a yau ba wayanda suke cewa su ne ahlus sunna bayan kuma wannan kalmar ahlus sunna su ne suka kwace ta kuma sun kwace ta ne saboda su ahlus sunnan ba su cika yabon kansu ba saboda sun karanta ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake kawunanku ku saboda Allah shi ya fi sanin mai tsoronsa shi yasa kaga ba sa cewa mu ahlus sunna mu ahlus sunna sai dai idan suka aikata ayyuka na kwarai mutanen da za su zo bayan su su ne za su ga cewa sun cancanci a ce musu ahlus sunna amma in ba haka ba waye imamu ahlus sunna wal jama'a kowa ya sani Hassanul ash'ari da imamul maturidi kuma masu kokarin su ce ai Hassanul Ash'ari ya bar wannan akidan su ma a shirya mukabala mana a yi zama a kanta. in tabbatar musu cewa Hassanul Ash'ari yana nan akan sa ta al maganan cewa ya rubuta wani littafi mai suna al wannan ma zan yi condemning din su akan wannan duk da eh ina da fahimtar cewa eh yana da littafi al-Ibana amma da wani fahimta kan ma wannan littafin a babin tafwidi ne ka masa to in a tafwidi ne dama tafwidi ba abun zargi bane su kuma bangaren waɗanda suke cewa kansu ai suna karantar da tauhidin nan matsalar da ake samu da su suna kokarin su nuna cewa suna karantar da tauhidi da ma'anan tafwidi alhalin kuma ba haka ba misali Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa to ka bar shi a wajen ya daidaita kan al'arshi kar ka ƙara wani abu me yasa ka ƙara bi zatihi misali ko kuma Allah ya jingina wa kansa hannu Inna ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai ka ce hannun amma baka san wani iri ba amma me yasa ka kara da yadun haƙiƙi to shi yasa nace tafwidi inda suka yi daban inda kuka yi daban shi yasa nace wallahi irin wannan zaman ba za ba su yadda a yi irin wannan zaman ba na sani shi yasa suke kokari su guje wa wannan zaman saboda akwai abubuwa fa a kasa domin fara tattaunawa kan wannan matsala za ta tono abubuwa da yawa to amma kuma da tattauna sun shi zai sa kuma al'umma su dinga fahimtar gaskiya ni da nake zuwa in ce wa ɗalibai na kaza da kaza kai da kake zuwa ka ce wa ɗalibanka kaza kaza su kansu waɗannan ɗaliban za su ƙara fahimtar ina ne gaskiyar take saboda haka maganar cewa wai ana karantar da tauhidi ne na rasa wani irin tauhidi kuke karantarwa amma tauhidin da bai kunshi girman manzon Allah ko sanin darajar manzon Allah ba sannan abin da nake so in ƙara da shi shine lallai ina ƙara jaddada wannan a lura da wannan maganar da al shafi ya yi ta muhimmiya da yake cewa alamu anna al-bari alama kana lahu wa dalilu alayhi annahu ta'ala kana wala makana fa khalaqa al-makana wa huwa ala sifatihi al azaliya kama kana qabla khalqihi al-makana ku sani Allah bai da wani guda za a kebe shi ku sani Allah bai da wani guda za a kebe shi la makana la wa dalilu alayhi annahu ta'ala kana wala makana dalili akan wannan saboda Allah yana nan tun ba wani gu fa khalaqa al-makana sai yayi gun wa huwa ala sifatihi al azaliya kama kana qabla khalqihi al-makana yana nan a yadda yake kafin ya yi halittan a yanzu ma haka yake bai canza ba saboda wannan halitta da yayi to wannan shine Allah a hakika amma duk wanda zai keɓe Allah a wani bigire ya ce ga inda Allah yake tambaye shi kafin ya yi gun ina yake dole ka tambaye shi saboda ya tambaye ka ina Allah yake domin shi ya fara tambayan ka abun da ba a tambaya ba a cewa mutum ina Allah yake idan ka ce wa mutum ina Allah yake akan ya ce maka Allah yana sama gwanda ya ce maka yana ko ina saboda shi ne zai tabbatar maka ma bai ya yi imani da dukkan ɓangarorin ayoyin wanda ya ce maka Allah yana ko ina aka ya ce maka yana sama in dai yana nufin bigire yake nufi in dai yana nufin keɓantaka idan kuma yana nufin sama ta ma'ana a wajen Allah ta tafwidi to wannan kuma ba matsala kamar yadda dama mu abun da muke inkari ba muna inkarin zamtowan Allah yana sama da komai ba Allah yana sama da kowa ba Allah yana sama saman ko menene ba ba wannan muke inkari ba muna inkarin keɓe Allah a bigire a gu a muhalli shi muke inkarinsa so saboda haka waɗannan waɗanda suke cewa suna koyar da tauhidin nan lallai abin da muke kallo tauhidin kansa su yi haƙuri ba su gama ma fahimtarsa ba balle su karantar da wani tauhidi in kuma sun ce a da gaske sun fahimta to su yadda mu rika irin wannan zaman mana su daina ture irin wannan zaman da ake shiryawa mun ce a yi muƙabala mun ce a zauna me yasa ba za su yadda da wannan zaman ba in kuma yanzu a cikin abun da suke faɗa suna ganin cewa a'a ai abubuwan da muke faɗan nan ba haka suke ba to a haɗun mana sai su tabbatar mana ba hakan ba domin ɗalibansu ba za su fahimta ba haka ba ɗalibanmu ba za su fahimta ba haka ba sai mun haɗu da su haɗuwan shine zai taimaka a fahimci ina ne gaskiya take kuma a zo da tsarkakan zuciya inda za ka faɗi gaskiya in yadda in karba inda zan faɗi gaskiya ka yadda ka karba so anan ne kuma za a iya ganewa so saboda haka ni maganar da nake faɗa akan maganar da suka dage akan tauhidi suke karantarwa ni kuma ina ta cewa suna rushe tauhidi su suna ce suna karantar da tauhidi ina ce suna rushe tauhidi domin rushe tauhidin ita ce wannan demo za ka je ka karkata kan wa'insu ayoyin ka bar wa'insu ayoyin wa'innan ayoyin ka zubar da su kenan ko bayan suna nan a cikin alkur'ani kana karanta su to shi yasa idan ka koma maganar da babban shehin malami yake yi akan masana wato wanda yake magana akan tauhidi yana cewa kamar wanda yi wa Abu Zaidin al sharha yake cewa kamar waɗanda suke ƙoƙarin su sa Allah akan al'arshi arshi yake cewa la yahmiluhu al-arshu bal al-arshu wa hamalatuhu mahmuluna bi mahdi qudratihi Al'arshi bata isa ta rike Allah ba sai dai a ce waɗanda suke rike da al'arshin da ita kanta al'arshin Allah ne ke rike da su ba su suke rike da Allah ba wannan kuma ita ce gaskiyar magana ita ma saman ka ɗora ta akan wannan fahimta babu wani bigire babu wani muhalli da ta isa ta keɓe da Allah saboda dukkan wata halitta buƙatuwa yake wajen Allah ba Allah ne ke buƙata wajen halitta wato halitta ba kamar yadda Allah yake cewa antumul fuqara ila Allah ku ne mabuƙata wajen Allah amma Allah kan mawadaci ne daga komai ya wadata daga wani makani ya wadata daga wani gu ya wadata daga wani muhalli wanda za a keɓe shi da shi kai ne kake buƙatan gu da za ka zauna a kai in ba haka ba faɗuwa za ka yi to saboda haka ya kamata su fahimci abin da ya shafi ɓangaren wannan tauhidi sannan kamar yadda za a ji na faɗa ba a tambayan ina Allah yake ko yaya yake saboda sayyiduna Ali yana cewa alladhi awjada aina la yusalu anhu bi aina wanda ya samar da ina ba a tambayansa da ina haka alladhi kayyafa kaifa la yusalu anhu bi kaifa wanda ya samar da yaya ba a tambayansa da yaya idan ka ce ina Allah yake kalmar ina din da ka faɗa kowane ina da za ka faɗa Allah ne ya samar da ina ɗin saboda ina gu ne saboda ina muhalli ne saboda ina bigire ne duk lokacin da ka ce ina yake to inan da ka faɗa shi ya halicci wajen akwai lokacin da ba inan ba gun amma yana nan wannan shine fahimtar tauhidi na hakika ko tauhidi na sahihi shi yasa ba a tambayan ina Allah yake ba a tambayan yaya Allah yake ba a tambayan yaya Allah yake so saboda haka abinda nake so mutane su fahimta a cikin wannan abinda yasa na danyi wannan sharha a takaicin takaitawa saboda waɗanda suke dagewa akan cewa wai tauhidi suke koya wa mutane har ma suna cewa wai jama'a ba su fahimci tauhidi ba suna ma mamaki har yanzu ba a fahimci tauhidi ba muna muku kallon ba ku fahimci tauhidi ba kuna mana kallon ba ku fahimci tauhidi ba wannan abun mamaki kenan to amma yanzu ya za a yi a gane mu ne ba mu fahimci tauhidi ba ko kuma a gane ku ne ba ku fahimci tauhidi ba ku yadda a dinga muƙabalan nan mana ku yadda a dinga zaman a nan ne za a tabbatar da cewa mu ne ba mu gane ba ko ku ne ba ku gane ba so saboda haka ni maganar da nake faɗa ita ce adalci wannan zaman ita ce za ta hukunta ba ku ne za ku keɓe da ku da iya wato ina nufin da ku da almajiran ku zalla ku gaya musu abin da kuka ga dama ba ku yadda mana ku zauna da waɗanda suke cewa abin da kuke faɗan ba haka ba wannan ita ce za ta tabbatar da haka wannan shi ne ɓangaren kenan ɓangare na biyu ƙoƙarin da suke su raba mutane da dukkan bayin Allah su hada su da kansu wato abin nake nufi idan suka ce ka rabu da malamanka to manufansu ka haɗu da su yana da kyau mu fahimci wannan idan suka ce ka bar malamanka da ka sani malamanka nan na da waɗanda suka mallaki waɗannan tsoffin littattafan suka ce ka bijire wa waɗannan malaman to manufansu su haɗa ka da nasu malaman amma ba wai manufan su haɗa ka da manzon Allah ne, ba manufan su haɗa ka da sunnar manzon Allah don sunna kan kaga ai sun yi nesa da ita sunna tana gabar suna yamma tauhidi tana gabar suna yamma don haka manufarsu shine su haɗa ka da ire-iren nasu malaman don haka har a yanzu dai ka tashi daga wa'insu malaman ka koma kan wa'insu malaman har a yanzu dai babu wata ci gaba don in haka ne alal aƙalli idan suka raba ka da naka malaman sai su haɗa ka da manzon Allah To amma abun mamaki ya za ka rabu da malamanka waɗanda suke kare darajar manzon Allah suke kare girman manzon Allah martaban manzan Allah su raba ka da wannan ɗin sannan su haɗa ka kuma da waɗanda ba sa ganin darajar manzon Allah ba sa ganin ƙiman manzon Allah domin duk wanda yake ganin ƙiman manzon Allah wallahi ba zai ce baya son taimakon manzon Allah ba in dai kana ganin kiman manzon Allah ba za ka faɗi wannan magana ba to kaga kenan in kun fahimce ni duk lokacin da kaga a suna ganin abun da kake kai ba daidai ba to baka biyo kan malaman su ba amma ran da ka dawo kan malaman su ko baka yi sunna ko ɗaya ba to sunan ka a'lu sunna ne dan haka sai sunnan ta zama kamar su ɗin ne sunnar ma'ana ba aikin manzon Allah shine sunna ba a in kana cikin ko me kake sunanka ahlus sunna in kana wajen su ko me kake sunanka dan bid'a a ina ka taba irin wannan wa ya faɗi haka wa ya tabbatar da wannan to saboda haka wannan iddi'a'at ne kuma iddi'a'i kowa yana iya yin sa kamar yadda na faɗa su na da abin da yasa suke gujewa faɗa wa kansu ahlus sunna saboda tsoron tsarkake kai saboda ba mutane ne masu son tsarkake kai ba amma kaga tun da wannan zamanin muna cikin waɗanda suke yabon kansu suke tsarkake kansu Allah yana cewa kar su tsarkake su kuma suna tsarkake su kuma su koma suna cewa suna aiki da Qur'ani bayan al ya ce kar su tsarkake kansu kar su tsarkake kansu amma kuma suna ci gaba da tsarkake kansu suna nuna su ne kawai ahlus sunna wanda ba su ba da yan bidiya ne kuma su ce muku suna koyi da maganar Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba sa tsallake alkitabu was sunna baka tsallake alkitabu was sunna amma kaki aiki da wala tuzakku anfusakum kaki aiki da wa qulu lin nasi husna kaki aiki da udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kaki aiki da faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to saboda haka yana da kyau mutane fa su fahimci waɗannan zantuka da nake faɗa idan sun raba ka da malaman ka za su haɗa ka da nasu malaman lokacin da suka ce ka yi watsi da naka shehun nan to za su haɗa ka da nasu shehunan wannan ita ce manufar su ba manzon Allah ne za su haɗa ka da shi ba kai ma kuma ka san ba manzon Allah za su haɗa ka da shi ba zan tambaya a inda kake aka fi sanin manzon Allah ko a inda suke so su dawo da kai mu a ɓangaren mu har maulidin annabi muna yi maulidin annabi muna yi musamman maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ina tambaya wane maulidi suke yi na manzon Allah wani maulidi suke yi na manzan Allah tambaya nake amma sun yadda za su haɗu saboda sahabban manzan Allah su yi usbu sahaba sun yadda saboda Muhammad bin Abdul Wahab su taru su faɗi tarihin Muhammad bin Abdul Wahab ba matsala ba ce su gabatar da tarihin Muhammad bin Abdul Wahab cikin taro su gabatar da tarihin sahabban annabi a cikin taro amma annabi ne kawai ba za a iya taruwa saboda shi ba to don haka da su da suke ce muku wai suna kan sunnar manzan Allah da mu da muke kiran maulidin annabin na musamman to sai ku auna wanne ne suke maganan annabin na hakika saboda haka wannan kalma kar ta rudar da kai cewa suna kan ahlus sunna su suka gaya wa kansu ba Allah ne yace su ne ahlus sunna ba cewa su ne suke kula da tauhidi ba Allah ne ya yi wahayin su ne suke kula da tauhidi ba su suka gaya wa kansu cewa wasu ƴan bid'a su suka faɗa ba Allah ne ya gaya muku haka ba cewa wasu mushrikai ba Allah ne ya faɗa muku ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su suka faɗa wannan kuma kai ma kana iya faɗa musu abin da ka so in ka ga dama shi yasa daga cikin mu ko da wasu sun yawaita tambaya akan cewa ko suna yawaita magana daga cikin ɓangaren wannan fahimtar da suke ta dagewa a kanta wai cewa ana ce musu maƙiya annabi wannan kalmar tana musu zafi wata rana mun yi haka da wani yake kawo shi abin da yake damunsa a cikin mutanen mu wai wasu suna ce musu maƙiya annabi na ce masa to ai da zai kalla in dai adalci za a yi kafin ya ce maka maƙiyin annabi mai ka gaya masa ka ce masa bid'a so dan bid'a so nawa ka ce masa mushriki so nawa a rana ɗaya ya faɗa maka wannan kalmar ta dame ka kai kuma ka ɗauki sama da shekaru talatin kana faɗa masa wannan kalmar ya yi shiru bai rama ba sai rana ɗaya kawai in ya faɗe ta za ta dame ka sai na ce ai to wannan bai kamata ta dame ka ba idan kuma za ta dame ka to ka sani shi ma in ka gaya masa kalmar da bata dace ba dole ba zai masa daɗi ba shi yasa nake so mutane su yi adalci a ɓangaren mu da wa'annan mutane masu iddi'a'in sunna domin iddi'a'i ne shi kuwa iddi'a'i kowa yana iya yin sa shi kuwa iddi'a'i wanda baya karatu ma yana iya yi wanda bai san komai ba yana iya iddi'ain abu a rana ɗaya saboda bayi da wani wahala don haka abin da nake so mutane su fahimta su koma su bincika da kyau su bi tarihi ko da waɗanda suke sake baki a tsakaninsu su riƙa gaya wa mutane waɗansu lafuza duk da ni bana goyon bayan wannan aibanta juna ko faɗan waɗansu kalmomi a tsakani waɗanda suke marasa kyau idan ka bincika zaka ga waɗanda suka ware kansu da sunan su ne ahlus sunna wanda ba su ba ƴan ne su suka fara wannan domin waɗannan mutane kun ce musu ‘yan bidi'a ba ɗaya ba biyu ba ba za a lissafi ba kun ce musu mushrikai ba ɗaya ba biyu ba kun ce musu kaza kaza kaza ba za a kirga sau nawa ba su kuma sun rama sau ɗaya amma hakan ya ɗaga muku hankali to ashe kenan ba daɗi To idan ba daɗi me zai sa ka yi wa waninka sannan idan ya taɓa malaminka ya maka zafi ka tuna shi ma ka taɓa masa malami idan taɓa malamin ka ba yi da daɗi me yasa ka taɓa masa malami ok na malamin ka san matsayinsa ka san girmansa ka san darajansa shi kuma bai san nashi ba ko wanda ya karantar da kai ko ka ɗauki aƙidansa kake ganin muhimmi ne a wajenka to shi kuma a lokacin nashi yana ganin ya fi muhimmanci a kan naka ba zai yi ka taɓa masa nasa kuma ya yi shiru tare da cewa yana da bakin da zai yi magana ya rama ba saboda famali ta da alaikum fata du alaihi bimisli ma ta da alaikum wannan ba matsala bace wanda ya muku ya ketare muku ketare masa daidai yadda ya ketare muku wannan ba matsala bace to amma dai ba irin waɗannan ɗabi'u muke so a koya ba ɗabi'un da muke so da gaske a koyi ɗabi'un manzon Allah ne wanda ya zage ka ka yi haƙuri ka ci gaba da abin da kake na alkhairi din wannan zagi da ya insha Allah zai koma kansa haka waɗanda suke ta yawaita jingina wa kansu alus sunna alus sunna kar ku shiga cikin shiga cikinsu, zai sa kuma ku shiga cikin masu tsarkake kanku kuma kun shiga cikin waɗanda suke yabon kansu wanda Allah ya hana haka wato fiskar cewa mutum yana ahlus sunna wal jama'a da manufar aiki wannan ba matsala bace wato anan kana bayyana bangaren da kake na cewa kana bangaren ahlus sunna wal jama'a wannan abu ne mai kyau amma me ya sunna wal jama'a kafin ka fara lissafi a sahun farko ahlus sunna wal jama'a bangaren tasawufu ne domin ta wajen su ne ma aka fara samun kalmar ahlus sunna wal jama'a amma dai basu karkata da yawan fadanta ba saboda su suna gujewa tsarkake kansu ko da waɗanda suka gabata ma al'umma ne suke yawaita maimaita musu hakan shi yasa take ci gaba da maimaituwa ba wai su suke yawaita gaya wa kansu haka ba Don haka idan kana so ka gane ahlus sunna wal jama'a a yau ka kalli inne ne ba sa gaya wa kansu ahlus sunna a yau to insha Allah su ne ahlus sunna insha Allah wanda kaga kuma su suke yawaita gaya wa kansu ahlus sunna to insha Allah in an bincika za a samu ba su ne ahlus sunna ba ina da hujja akan wannan ina da hujja kan faɗan wannan me dalili saboda Allah ya ce kar ku tsarkake kawunan ku su suna ta tsarkake kansu kaga sun ƙi bin abin da Allah ya faɗa. Su kuma waɗannan suna gujewa tsarkake kan ne shi yasa ba sa faɗa saboda sun san Allah ya hana su to amma ba laifi ne lokacin da za a tambaye ka wani bangare kake sai ka ce kana da fahimtar ahlus sunna wal jama'a wannan ba matsala bace wannan kaga tambayan ka aka yi ba yabon kanka kake yi ba to saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan wadannan addu'a'ad da suke yi lallai ya daina damun ku ya daina ɗaga muku hankali saboda su ɗin da suke magana ba annabawa bane ba domin hatta matsayin sahabbai ba su samu ba balle su faɗi wata kalma ta dame ka duk wanda zai zo ya ce maka ɗan bidiya sai ka duba wa yake gaya maka wannan magana shi annabi ne da yake gaya maka hakan ko kuma shi tsarkakakke ne da yake gaya maka hakan sai ka ce a to ai wannan ba a wajensa ake ɗaukan addini ba wannan ma unconsiderable wannan ba abun lura ba ne wannan abu ne wanda za ka watsar da shi wannan ba abu ne wanda ka kula da shi ba wannan ba abu ne wanda ka damu da shi ba saboda wanda ya faɗi maganar ba wanda aka aiko maka ba ne. yawa idan annabi ya ce kai ɗan bidiya ne to shi kenan ta zama kalma mara kyau a gare ka kuma kalma ce da dole za ka damu a kanta amma ba annabi ya gaya maka ba wani wanda addinin musuluncin in an kawo sunansa ma ba a san da shi ba mai faɗan wannan maganar idan ka duba alkur'ani ba sunansa a hadisai ba sunansa ma'ana babu wanda ya san shi so saboda haka shine zai hukunta shine da ki din aljanna da ki din wuta in ya ga dama ya saka ka a wuta in ya ga dama ya saka ka da aljanna a aljanna hasali ma faɗan wa'insu kalmomi a kanka ya baka daman ka gane cewa to insha Allahu watakila kana kan daidai dalili saboda ƙarshen duniya haka al'amarin zai zama addinin nan zai zama kamar garwashi ne a hannunka ma'ana wani wato garwashi yana ƙona maka hannu in kai wasa sai ka sake kana sakewa a nan kuma ka samu matsala saboda haka kamar yadda ma'aiki ya faɗi wata magana dole a cikin al'ummar sannan akwai waɗanda ba za su bushe ba suna kan daidai babu wani abun da zai kawar da su akan daidai ɗin nan komai ruwan sama komai zafi komai rana suna nan akan daidai ɗin zagin da za a musu ba shi zai sa su kauce daga tafarkin da suka saba da ita na mai kyau ba faɗe-faɗe da wasu suke yi ba shi zai sa su bar abun da suka saba da shi na mai kyau ba saboda haka mu riƙe waɗannan tsoffin malamanmu wanda insha Allah waɗannan tsoffin sun gaji addinin nan daga na bayansu mai masu tsoron Allah su ma waɗannan masu tsoron Allah na bayan su ma sun gada daga na bayan su ma na bayan sun gada daga na bayan haka baya baya baya har ka je kan manzon Allah so saboda haka kar wayansu masu irin waɗannan iddia'at ta ɗauke muku hankali har ka je a jikin wannan kana jin cewa to abin da suke faɗa ma akwai dalilai ko abin suke faɗa akwai hujjoji saboda ina tabbatar muku galibi abinda suke faɗa musamman akan abin ya shafi tauhidi bangaren waɗansu ayoyi ne kawai da suka yadda da su suke faɗa inda ba su yadda da shi ɗin ba ko kuma inda ya taɓa su ba za su kawo ba to nan kuma kar mu yi kama da abin da yahudawa suke yi Allah ya ce musu a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu min dhalika yake cewa fama yaf'alu min dhalika ko eh fama menene yake cewa فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نان الله مدوكين سركي yake cewa su ahlul kitab ko in ce muku yahudu da nasara Allah ya gaya musu kuna imani da shashin littafin kubar wani bangare menene sakamakon mai wannan fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum sai yace illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci ne da wulakanci a rayuwarsa ta duniya fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati sannan a ranar alkiyama yuradduna ila ashaddil azab a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba to saboda haka masu kawo muku cewa Allah yana sama ina tabbatar muku wasu ayoyin ne suke kawowa ba sa kawo su ayoyin shi yasa kuka ga muke nacewa muke so mu dinga haduwa da su ana mukabalan nan saboda akwai abubuwan da ba za su iya kare kansu a kansa ba wannan ita ce sannan abin da zan zo in rufe da shi bangare ne muhimmi na faɗa muku waɗannan littattafai da kuka sani na dattawanku na tsofinku da suke amfani da shi ku rike shi hannu bibbiyu domin su ne suka rubuta abu don Allah shi yasa ma kake ganin sa har a yau lokacin da wa'insu mutane suka fito a ƙasar Mali suna walakanta littattafai na fikihu misali kamar a hadari iziya risala ishmawi muhtasar da shauran wa'annan littattafai manya-manya wa'anda su ne makoma a gare mu wanda malaman fikihu zalla sun yi su ne saboda a samu abin da za a yi ibada da shi a shagaltu da shi kan sallah da azumi aikin haji zakka wayannan mutane suka zo suka ce ai maganganun katti ne saboda haka suka koma suna yaga wayannan litattafai, ba sa ma tuna ai akwai sunan Allah a ciki su watsar a cikin teku a'a su watsar a titi a'a a kona haka aka yi wa wayannan litattafai. Allah ya tada wani babban malami a kasar Mali akan a hadari ya rubuta wani littafi mai suna Hallul Masail sai ga maganar mai ahlari ta samu kariya daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana wa duniya ashe su ma masu rubuta hadari da ishmawi da iziya da risala da shauran littattafai kamar muktasar askari da shauransu ashe maganganunsu nan tana da madogara daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sai lokacin da ya rubuta halul masail da yawa suka fahimci haka to saboda haka abinda nake so mu gane waɗannan malaman tsoffin malaman nan idan ka duba za ka ga sun fi mu tsoron Allah ka fara aunawa tun daga kan mahaifinka tun daga kan wanda ya haife ka za ka ga insha Allah ya dan fi ka tsoron Allah ko da kuwa za ka fi shi ilimi shi kuma na bayansa ya fi shi ko da kuwa shi ma zai fi na bayansa ilimi shi ma na baya haka haka haka za ka yi ta tuttura abubuwan har ka je kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu riƙe waɗannan littattafai hannu bibbiyu dukkan marubuta waɗannan littattafan ba su rubuta kawai zallar ra'ayinsu ba a'a su ma madogaransu ayoyin alkur'ani ne da hadisan manzon Allah iyaka kawai manufansu su sawwaka wa mutane abunda watakila zaka shekara baka same shi ba sai su matso maka da shi shine hikimar su rubuta mana littattafan saboda haka mu koma a ciki ne zamu samu mu. a hadari zaka koyi yadda zaka yi sallah bai fi maka yadda wa'annan suke jayayya da addini ba ka kare cikin jayayya da musu a cikin ahadarin nan zaka koyi yadda zaka yi sallah a cikin ahadarin nan zaka koyi yadda zaka yi azumi zaka koyi yadda zaka yi aikin haji zaka koyi dai ibadanka haka nan a cikin iziya haka nan a cikin risala haka nan askari haka nan mudawwana haka nan mukhtasar dukkan litattafai na fikihu ina magana kuma dukkan bangarorin litattafan fikihu na bangaren malikiya ne ko shafi'iya ko hanafiya ko hanabila dukkan manufofinsu da kenan saboda haka a ga duk wanda ya san malamin fikihu yana da ilimin fikihu kuma yana da ilimin hadisi ba za ka haɗa shi da malamin hadisi kawai ba wanda ya karanci fikihu kuma ya karanci hadisi shi za ka same shi da zurfin ilimi amma duk wanda zai karanci zallan hadisan ma'aiki babu ilimin fikihu za ka same shi da tawaya mai yawan gaske to saboda haka kar mu yi watsi mu rika yi muna waye-waye wannan zamani abin da ya sa za mu fito mu yi ire-iren wannan duk da naji ɗaya ɗaya kunsu suna furta wata magana wai su koma su jaddada abun da da suka ɗauko a farko na tauhidi wajen fahimtar da shi al'umma ayya ai kun makara a wannan zamani za ku faɗi haka zamanin da aka tashi ake bincike akan ilmuka wallahi kun makara domin makaran da kuka yi na shekara saba'in ne ko sama da haka abin da ya sa na ce kun makara ko a daɗin ma dattawan mu malaman nan ba su cika sanin yadda za a tattauna akan mas'ala saboda su ba su saba da musayya ko jayayya ba su koyar maka yadda za ka yi sallarka su koyar maka yadda za ka yi azumi yadda za ka yi aikin hajji shi ne abin da suka iya amma maganar mujadala ku kuka ɗauko wannan da kuka ɗauko tun da ba hanyar su ba ba su saba ma wannan ba shi yasa kuka ga a lokacin da kuka taso kuke maganar suke shiru saboda ba su saba da irin haka ba su abinda suka gada shine su koyarwa mutane sallah su koya musu azumi su koya musu aikin haji su koya musu yadda za su yi ibadan su zan su haɗu da Allah lafiya ko kuma da kuka ɗauko maganar rena su rena su tare da cewa su suka koya muku ba ku ɗauki hanyar girmama malamanku da suka karantar da ku ba sai kuka ɗauko hanyar rena musu ta hanyar cewa wai wa'annan maganganunsu na ra'ayoyinsu ne kawai ga hadisan manzon Allah kuka koma kuna fadawa cikin hadisan da basu ku fahimta ba idan hadisi ɗaya yace kaza ba tare da sanin wa'insu hadisai da suka tauna kan mas'alar ba sai ku yi wuf sai ku yi magana akai sai ku wayi gari kuma sai ku samu ashe su ɗin ma abinda suke faɗa akwai hadisi akai sai ku zo kuma ku wayi gari kuna nadama to mun zo lokacin da wancan tsarin da da kuke gani fa babu shi a yanzu a wannan zamani kuna faɗa muna mayar muku idan kuka faɗa minti ɗaya mun mayar muku kaga su kuma wancan karon ba haka bane shi yasa ina ƙara tunatar da ku maganar wai za ku koma ku kaifafa irin tsarin da kuka ɗauko a tauhidi a da wallahi wannan ya wuce muku kun riga kun makara wannan ya wuce muku a yanzu ba haka ake ba yanzu an sauya yanzu an canza su ma malamanmu lokacin da suka ga abun yana ta gaba gaba suka ce a to yanzu kamfa ya kamata tunda suna ganin abun da suke faɗan ilimi ne ko abun da suke faɗan ba a sani ba to ya kamata kuma fa ku shiga ku yi magana ku mayar musu to shi yasa alhamdulillah muke yi hankalin mu kunce bisa izinin su bisa uh, wato umurnin su muke wannan shi yasa alhamdulillah muna yi ma da daɗi da jin daɗi saboda sun ƙarfafa mu akan cewa eh lallai yana da kyau a mayar muku shi yasa kuke ji yanzu kuna faɗa muke mayar muku idan kuka yi da safe ku saurara za ku ji mun muku raddi da yamma shi yasa da kuna yi ne ba a mayar muku shi yasa kuka tsinci kanku a wancan yanayi saboda haka ina mayar wa masu faɗan wannan maganan su gane tun a yanzu kar ma su ɗauko wannan hanyar don wallahi sun makara wannan hanyar da da suka ɗauko ba za a taɓa yarda da ita a yanzu ba amma wuce wajen sannan har a yanzu dai kar wannan abu ya shagaltar da mu mu rabu da Allah mu rabu da zikirorin da aka saba mu rabu da istighfarin da aka saba mu rabu da nafilfilin da aka saba kar wannan ya shagaltar da mu mu rabu da irin wancan hanyoyi da magabatanmu suka ɗauko amma kuma ba shi zai hana kuma lokacin da waɗannan suke faɗan waɗannan abubuwa a ci gaba da mayar musu ba sannan dole za a samu wasu wanda sun shagalta kan wani abu wasu kuma sun shagalta kan wani abu dole ne za a raba kafa wasu su yi wani abu wasu su yi wani abu saboda wannan zamani da muke ciki ya wuce dukkan tunaninka dukkan tunaninka ba za mu bari ana lalata addinin Allah ba ba za mu bari ana rushe sunnar manzon Allah da sunan sunnar manzon Allah za a kafa ba ba za mu bari ana rushe tauhidi da sunan ana kafa tauhidi ba domin wannan hanyoyi da suka ɗauka wargaza tauhidi suke sannan rushe sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi kuma shawarin da zan ba bawa almajiransu don Allah don kar ku ce muna maganan nan a ƙashin kanmu hala inda mun haɗu da malamanku ba za mu tofa wannan maganar ba roƙon da muke muku ku dinga bawa malamanku shawari don Allah waɗannan malaman da suke faɗan irin waɗannan maganganu ku haɗu da su ɗin mana kuna zama da su don a dinga tattaunawa ina gani wannan zai iya taimakawa ba ina cewa a cikinsu dukkaninsu ba sa iya yadda a tauna da su ba amma galibin manyan malaman sun ba sa yadda waɗanda suka kai a tattauna da su akan matsalolin ba sa yadda a tattauna da su ina da samfuri da yawa ina da misalai da yawa wanda muka rubuta musu akan mukabaloli da tattaunawa daban wanda ba su amsa gayyatan ba wanda kuma ba za su iya cewa a lallai mu da muka gayyace su ba su canci ko ba mu cancanta mu zauna da su akan hakan ba wallahi sai dai su gaya wa ɗalibansu amma su ma a zukatansu sun san ba hakan ba ne don haka su ɗaliban ku dinga ba su shawari waɗannan malaman ku dinga zama da su mana wannan zai taimaka a dinga gane gaskiyar inda take wannan zai taimaka a dinga gane haƙiƙanin abu amma rashin amsa gayyatan sunan fa zai sa mutane su fahimci fa gaskiya ko kamar kuna kan abun da ba daidai ba saboda haka dukkanin mu baki ɗaya kun sani mu da ku baki ɗaya mun san inda muka fito mun fito ne daga tafarki na sufaye masu tsoron Allah wanda manufarsu shine tsarkake zikatansu su tsarkake zukatansu wajen bauta wa Allah maɗaukakin sarki sannan su kame harshensu daga aibanta mutane ko ku shaida ne ku da ba ma tare da ku a fahimtar ku ma shaida ne kun samu waɗannan dattawan malaman ba su iya zagi ba ba su iya cin mutuncin kowa ba iyaka su karantar da kai addininka sannan ma su kyautata maka bayan haka su maka goma ta arziki amma kuma ka wayi gari su kake zagi su kake cin mutuncinsu su kake cewa 'yan bidi'a ne su kake cewa mushirikai su kake cewa kaza ba shi ke hana ɗan adam ana iya samun a cikin 'ya'yan adam ɗin wasu suna wa'yansu kurakurai ba shi kuma kurakurai a cikin ku wanda kuke ɗin ku ɗin kanku kana sane da waɗanda suke kurakuran me yasa baka fito ka tona musu ba me yasa baka fito ka faɗi nasu ba wanda ɗan adam ba shi zai hana ka game shi ka masa hukunci duka ba kasantuwar ka samu a cikin musulmai akwai waɗanda suke aikata daidai akwai waɗanda ba sa aikata daidai sai ka ce kuma dukkaninsu ba sa aikata daidai wannan rashin hukunci ne da daidai wannan babu adalci a ciki wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa kar kiyayya da wa'insu mutane ta dauke ku kwasa musu adalci ku musu adalci wannan shi yafi daidai ina mamaki za a sanya muƙabala wasu su zaga su yi kokari su kawar da wannan muƙabala ko su nuna cewa rashin goyon bayan su to ai tunda kun ga addini ne za a tauna a kai a sama wa addini ya kamata ku muhimmanta wannan abu wallahi ko da labari kuka ji ba ma gayyatan ku aka yi ba a ce labari kuka ji gashi nan ana taunawa akan addini kawai ya kamata ku zo wajen kuma ku tsarkake zukatanku da manufar cewa duk abin da kuka ji shi na daidai kawai a ɗauka a yi amfani da shi ba ruwan ku daidai in daga wa ya fito saboda daidai ana samunsa har daga abokin hamayyanka saboda daidai ɗin ana samunsa har daga shaidan shaidan ya faɗi daidai an yi aiki da daidai ɗin, an wasar da can, ma'ana an watsar da inda ya yi ba daidai din ba ko kuma an watsar da abubuwan da yake yi na rashin daidai din so saboda haka da ya kamata lokacin da kuke ji ana kulla wata muƙabala sai ku ce akan meye sai ka ce ai ga abun da wane ya faɗa sai ku ce ato wane na faga abun da yake nufi misali ka kaddara ka kyautata masa zato da cikin abin da yake nufin ma to ga wasu da yawa wanda su ba su san abin da yake nufin ba amma yanzu suna so su fahimci abin da yake nufin to idan aka zo aka zauna ka ga ai waɗanda da ba su fahimta ba za su fahimta a yanzu to ko ba ko ba komai ai kaga an samu wata maslaha ta musamman amma me yasa kuke gujewa muƙabala me yasa kuke gujewa muƙabala me yasa kuke guduwa me yasa ba ku so a zauna mu iya fassaran da muke ita shari'a commission tana kokarin ta hada zaman kuma tana so a zauna din saboda samun maslaha ko ita shari'a commission ba manufarta wallahi ko gwamnatin Bauchi ba manufarta ita ce ta hada wata husuma ba ba manufarta ta hada wani gaba ko ta hada wani kulli ba na sani ita ma gwamnatin Bauchi iya manufanta a samu maslaha a samu sulhu kuma sulhu ana samun sulhu da yawa lokacin da aka tattauna matsaloli idan aka tattauna waɗannan matsalolin sai a samu maslaha mai kyau ba wai manufar ne a zo a tozarta wani ko a cutar da wani ba ba wannan shi ne abin da ake nufi ba saboda haka lalle ina jawo hankalin gwamnatin Bauchi ina tabbatar muku wannan manufar wannan zama ba manufa ne na tada hankali ba mafi yawan al'umman Bauchi suna bukatan wannan zama mafi yawan al'umman Bauchi sun ginu akan ayi wannan zama don haka muna kira gwamnatin Bauchi ki duba ga waɗanda suke majority waɗanda suke majoratin sun fi son a wannan zaman wayanda suke minority ba sa son ayi wannan zaman to yana da kyau a yi amfani da majority domin zaman ba tana nufin cin mutuncin wani ba ko zagin wani ko aibanta wani musamman kina da security ki saka security mana duk wanda zai ɗaga hankali ko zai tada hankali a waje ba laifi don an ɗauki mataki a kansa saboda wannan mas'ala ce ta addini mas'ala ce da ta shafi fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ba mu da kamansa albarkacinsa ne muke duniyan nan wata watakila da ba don haka ba Allah ya shafe tuntuni. saboda haka ina jaddada ina maimaita wannan shawari zuwa ga gwamnati lalle ta kalli wannan zama ta dubi wannan zama da aka shirya da Malam Idris Abdul Aziz wannan zama za ta da fa'ida wallahi ba mu da wata manufa cikin wannan zama face manufa ɗaya shine a tsarkake wato a girmama manzan Allah manzan Allah a bashi matsayinsa na darajojin da yake da su a kimanta shi iyaka manufarmu da zaman kenan idan akwai waɗansu masu fassare fassare a gefe akan cewa a'a ai wannan zaman akwai wani manufa ko akwai wasu abubuwa da ake kullawa kamar yadda na ji da kunne na wani yana kokari har ma ya ce ai gwamnati saboda ana ganin gwamnati ko ita ce kaza kaza ko kaza ba ruwan gwamnati a cikin wannan magana billahi azim wannan maganar ba ta gwamnati bane wannan maganar na mu almajirai ne iya mu din ne muka saka muka ce gwamnatin ta shigo ciki saboda a samu tsaro mai kyau ta yadda kar a daga hankali akan abu amma kar a dauka wai gwamnati ne take assasa wannan abu ko gwamnati ne take so ta shirya wannan abu ba fa gwamnati ne take so ta shirya wannan abu kowa ya sani wannan abu ne na masu karatun addini wanda ya faɗi wannan maganar gwamnati ne ta yi challenging ɗinsa ba gwamnati ne ta yi challenging ɗinsa ba mu da muke nan mu da muke nan mu muka fara challenging ɗin abubuwan nan da ya faɗe su ba gwamnati ne ta yi challenging ɗinsa akan abubuwan da ya faɗan nan ba mu muka yi wai ina magana kamar yadda na ji wani yana ƙoƙarin ya ce kar ya zama akwai wani interest ko wani abu interest nawa interest nawa ba wani interest a ciki da zai tabbatar maka babu interest kalma ce aka faɗe ta wa billahi al'azim zan yi rantsuwan musulmi ko ƙur'ani ina daidai da injina rantse da shi hankali na kwance mu ta ɓangaren mu ba mu da wani interest da ya wuce an faɗi wata kalma da ta yi nauyi akan manzon Allah wanda ta yi girma ta ce annabin ma ba ka son taimakonsa wannan ita ce ta tunzura mu ita ce ta ɗaga mana hankali kar ka je ka fake da wani mai maganan nan kar ka je ka fake da wata magana ka ce wai gwamnati ko ita ma tana da wani interest akan ba wata interest na gwamnati a cikin wannan wallahi ba ruwan gwamnati wannan gwamnati bai shafe ta ba iyaka mu muka ce gwamnati ta shiga ciki saboda nan ne za a iya samun maslaha nan ne za a iya samun maslaha saboda kar ka je kai wani tunanin ka ce wai kaza kaza kaza wannan babu ai ka san inda aka faro magana ka san wa ya faɗi wannan maganar malam Idris Abdul Aziz ya faɗi wannan magana ko duniya ta ji maganar da ya faɗa kuma sakamakon maganan nan muke maganganu saboda haka ni maganar da nake faɗa ga duk wanda zai je yayi wani tunani a gefe kar ka je ka ɗora wa gwamnati haƙƙin da ba nata ba ko abun da ba ita ce ba ta yi wani abu akan wannan ba a'a ka kare kanka kuma ni a iya tunanina shi manzan Allah fa bai ware ga wasu ƙungiya kawai ba annabi na dukkan musulmi ne a iya tunanina ya kamata sai ka yi tunani ka ce to ai annabin nan da ake magana a kansa ba dan ƙungiya na ba ne, saboda haka ko shugabanka na ƙungiya ya ce baya goyon bayan wannan kai kuma ka ce a so nan annabi ya fi ka shugaba na? annabi yana gaba da kai kai da kake cewa baka goyon bayan wannan zaman a tattauna akan ma wannan amma hala da malamin kan ne ko shugaban kan ne aka taba sai hankalinka kuma ya tashi eh da shugaban kan ne aka taba ko aka walakanta sai hankalinka ya tashi ka ji wato ka daga hankali har kana kokarin a kare shi ma amma tunda annabi ne wannan ba matsala kana shugabanka kake magana a kai ko annabi yanzu shugabanka ne damuwanka ko annabi to yana da kyau kuma wallahi yana da kyau mu samu wannan wayewa ya kamata yan masu kungiyoyin nan kawai saboda kuna da shugaba wani in yace kaza shikenan ko daidai ne ko ba daidai ba shikenan sai duhu abi ya kamata ku zama kuma kuna da naku irin tunanin kuna da irin naku baiwan kuna da irin naku lissafi kuna da irin naku hange kare zama hange ɗaya shi kawai za ku yi amfani da shi yau idan wani ɗan shugaban ƙungiyanka ya zo ya fito ya ce shi baya goyon bayan kaza in ma ka je ƙashin kanka ne ka yi amma ba da yawunsa ba sai ka duba kai ka je saboda annabi ne shi kuma wannan shugabanka ne ya yi magana kai kuma ka je kare manzon Allah ne ka je a samar wa annabi daraja a samar wa annabi kima a samar wa annabi kiman da tafi kowace kima tafi na malamin kam tafi na shugaban kam tafi na duk wanda kake gani yake magana to da sai ka ce a nan kam ba zan saurari malam ba ko da baka gaya masa a fili ba sai ka ɓuya ka tafi abunka saboda ba sai abin da malamin ka ya ɗora ka akai shugaba na ƙungiya kaza ya ce kaza kaza shikenan nima to shi kenan na zauna ai bayan kuma daga baya ka zo ka karanta da kanka kake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah babu da'a ga wani halitta cikin saba wa Allah kai da kanka kake faɗan haka iyayenka ma kace wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma iyayenka ma kace ba za a bi su ba idan sun kira ka zuwa ga abun da ba daidai ba iyayenka ma haka ka faɗa to balle kuma malaminka ne ba shine babanka ba ba shine ya haife ka ba idan ya faɗi abun da ai idan misali ga umarnin Allah ga umarnin malaminka na Allah ya yi nan gabar na malaminka ya yi yamma to ya gama ka bi na Allah ga na manzan Allah na manzan Allah ya yi gabar na malaminka ya yi yamma ya kamata ka yi bi na manzan Allah din so saboda haka tun da wannan magana ne akan kare manzan Allah a sama wa annabi a tabbatar wa waɗanda suke sakun baki su faɗi waɗansu abubuwa da ba su dace a kan manzan Allah ba ka yadda a zauna a tattauna da su mana a ji menene dalilansu kan na faɗan wannan maganar ka kaddara cewa kai kan ma ka gama kyautata masa zato ga manufarsa to akwai mutum ɗari wanda kuma basu san manufarsan ba ka bari ya zo mana a zauna da shi sai ya faɗi manufan nasa a lokacin maslahar ba ta fi samuwa ba shi amma sai ana gujewa wannan zaman me ban san me dalilin da yasa ake gujewa wannan zaman ba ban san me yasa ake guduwan wannan zaman ba ban san me dalili ba anya anya zaman nan ana gani akwai nasara a cikinta in dai an tabbatar akwai nasara a cikinta ba za a ki zaman ba da Allah ɓangaren ƙungiyoyi wasu daga cikin izala misali lokacin da kuke ganin cewa wannan muƙabala bai kamata a yi ba me yasa ba za ku taimaka masa tunda ya nemi taimakon ku akan ku zo ku dafa masa ba idan kuma ya ce baya buƙatan ku. me yasa ya yadda waɗannan mutane suka zo suka taimake shi suka kawo masa ɗauki suka kawo masa gudumawa suka kawo masa taimakon da yake cewa wajen annabi ma baya buƙatansa sai gashi yana bukatan na mutane na ji da bakinsa ya ce wani ma yana kan hanya wallahi Allah shaida ne da kunne na naji wai yana hanya wai zuwa kenan to kana neman taimakonsa kenan amma na annabi kuma kana guje masa to anan ma kenan ka samu mataimaka ka samu a awan ka samu a awan wanda za su taimaka maka to saboda haka ni maganar da nake faɗa wannan zaman fa sai an yi shi wannan zaman sai an yi shi kuma wannan ita ce kawai maslaha amma gwamnati ta duba ta duba wannan zaman wannan zaman yinsa kawai shine mafitan mu duka kawai iyaka wanda suka zo a matsayin za su taimake kan su ƙara ɗamara kamar yadda dama na faɗa nake cewa a bashi ma dama ko na sati ko ji a yi shawarin da na kawo kenan a bashi dama na sati don haka yanzu na fahimci akwai wanda suka ƙaru da suke so su taimake shi duk da baya son taimakon manzon Allah amma nasu taimakon hala yana so to waɗannan da suka taru su taimake ka da Allah magana da nake faɗa da su da kai ɗin duka ku je ku yi ta nazarin da duk za ku yi amma idan kuka zo sai mun sa ku da bakin ku kun ce annabi yana taimako da bakin ku, wallahi duk yawanku in za ku taru in ya so ku haɗa da na waje ku haɗa da ƙasashen waje ku tattaro gaba ɗayanku ku zo wallahi sai mun sa ku kunce annabi yana taimako wa billahi azimi ba zan yi kafara ba sai mun sa ku kun faɗa da bakinku annabi yana taimako na san me nake faɗa za ku ji na sa wa billahi azimi saboda na san hakan zai faru in ka gaba su faɗa ba to kuma sai an tabbatar da cewa shiru ɗin da suka yi amsar ta bayyana eh annabin yana taimako a fili sai an fahimci haka so saboda haka ala ayi halin wannan maganganu ina so a koma a duba gwamnati ta ƙara dubawa kuma ta yi ta shirye-shiryenta na ganin cewa yadda wannan zaman za ta kasance yadda za a tsara wannan zaman da yadda wannan zaman za ta gudana mu kan a shirye muke mu a shirye muke kuma mun yadda da wakilcin kowa duk wanda aka wakiltar da shi a cikinmu mun amince in wasu ne aka ɗauko su suka aka yi zaman da su mun yadda idan mu ne aka ce mu tafi billahi azim na yadda ko ni kaɗai na ɗauki zaman in ya so su taru dukkaninsu kuma na ɗauki alkawarin na yadda zan yi zaman wannan ita ce kawai maganar da zan faɗa ai malam Idris ka sani ka sani ba yau muka fara da kai ba ka sani shiru kawai kake akan na maganganu amma ka san ta inda muka faro kuma kullum sai na maimaita wannan saboda wanda suka saurare ni jiya ba sa nan anan yau wanda nake faɗan wannan maganar a yanzu ba sa nan a jiya to zan maimaita wannan ba zan bari ba ka sani ba yau muka fara da kai ba na farko dai mun tattauna da ka akan tasbaha ka ce tasbaha bid'a ne ba za a yi amfani da ita ba na tabbatar maka da cewa tasbaha sunna ne na biyu mun yi magana akan bid'a kana kokarin ka kore dukkan wata bid'a da ma'anan kullu muka zo muka bayyana takhsisi na man sanna fil islami sunnatan hasana mun yi magana da kai akan maulidi kana kokarin ka kore har ka ce ƙarya ake wa Ibn Hajar ma akai ban sani ba ko zuwa yanzu ka je ka gano akwai maganar Ibn Hajar din ban sani ba amma kai kokari ka kore ma wannan mun ɗauko akan matsalar tauhidi kashi uku sannan akwai wasu masail da yawa a cikin tattaunawar da na san mun yi da kai kuma ka sani tun ni da kai mu biyu muna tattaunawa da kai muka dawo cikin masallacinka ni kadai a gabanka da almajiranka kai ka san kuwa ba ba kai saka ce ina shakkan wannan tattaunawan ba ni kadai da kai da almajiranka a masallaci ka san mun yi wannan na uku mun yi a isha fm ba ɗaya ba ba biyu ba ko kuma ka ce mun yi na farko mun yi na biyu sannan ka sani na tura maka gayyata a Isha FM ɗin kuma wannan gayyatan ta iske ka kuma an kawo maka gayyatan ka gani ka ki amsa kuma ba zai yi ka ce ai ba za ka zauna da ni ba don baka da wannan bakin don ka riga ka zauna kuma zaman da ba ɗaya ba ba biyu ba sai dai abun da zai hana ka a ci gaba da zaman saboda ka ga babu mafita a cikin zaman ka ga zaman ba za ta iya ɗorewa ba wannan ita ce kawai don haka ina faɗa ga waɗanda suke sauraro na a yanzu kar su ce ina magana ai ban yi magana da malam Idris ba ko ban kira shi ba ko kuma ban tauna da shi ba so ina tabbatar masa an yi wannan don haka ɗan uwa da kake wannan tunanin ko kake shakkan ka sani mun yi zaman da shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba shi yasa nake magana bisa hujjoji da dalilai saboda haka a shirye muke wannan zaman lallai a eh, za a yi haƙuri za ga ina magana a abubuwan yana ɗaukewa ina gani kamar network wasu kuma suna kiran wayan da Allah masu ɗan kira na program nake kuma kamar yadda su ma suna gani ban sani ba kamar program muke su daina kiran layin nan dan Allah su saboda haka maganin da nake faɗa shine yana da kyau su fahimta zaman mu da Malam Idris ba yau bane ya sani ya sani sannan abinda zan ƙara da shi shine mun tauna kan iyayen manzon Allah ya yi kaset bakwai kan ‘yan wuta na masa goma sha biyu kan ‘yan aljanna ina maimaita wannan saboda duniya ta shaida kar wani yaje yana cewa ai ba a same shi ba ko ba masa magana ba ko ai ai ba a yi magana ko magana kawai muke yi shi ya sani ya sani ya yi kaset bakwai na goma sha biyu tunda na masa guda goma sha biyu ɗinnan bai sake dawowa ya sake saka wa'insu kasuna ba kamar da dama na faɗa masa idan ya yi guda goma sha biyu ɗin to zan masa ishirin da in ya yi ishirin zan masa arba'in ninki zan yi ta masa kuma ina faɗan wannan bisa imani hakan zai faru Su amma sai Allah ya taimake shi da yayi bakwai din aka masa sha biyu ya ga cewa to tafiyar ba za ta kai ba ya tsaya in mun ɗauko matsala muna tattaunawa ya ga zai fadi sai ya tsaya to saboda haka a yanzu ma muna kai a tattauna wannan matsala wannan nukta muhimmiya ce ta iyayen annabin a ƙara sata, sannan wannan ɗin a shigo da shi saboda duk abin da zai haifar mana da mu san darajar manzan Allah mu san girman manzan Allah mu san kimar manzan Allah wannan shine zaman lafiyar mu ne tabbatuwar ni'imomin mu shine abin da zai wanzar mana da zaman lafiya a jihohinmu da ƙasarmu baki ɗaya rashin sanin darajar manzan Allah rashin sanin ƙimar manzan Allah rashin sanin alfarman manzan Allah wallahi shi zai haifar mana da ƙasƙanci da rashin zaman lafiya duk lokacin da muke ƙasƙanta manzon Allah wallahi sai mun ƙasƙanta duk lokacin da muke ɗaukaka manzon Allah sai Allah ya ɗaukake mu kuma ɗaukakan nan tana da ma'anoni da yawan gaske to saboda haka idan kana so ka sani wa Allah ya fi so manzon Allah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba sai na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da mutane duka in an taɓa babanka hankalinka zai tashi in an taɓa annabi ba ruwanka in an taɓa matarka hankalinka ya tashi in an taɓa annabi ba ruwanka in an taɓa yayanka hankalinka ya tashi in an taɓa annabi ba ruwanka in an taɓa ka hankalinka ya tashi in an taɓa annabi ba ruwanka kana nufin kana cikin masu sanin darajar annabi ko girman annabi ka ba wa kanka amsa da Allah ina so wannan amsar ta fito daga gare ka ka ba mu wannan amsar su saboda haka lallai maganar da nake faɗa annabi ya wuce wasa annabi ba abun wasa ba ne annabi shi ne komai namu randa muka yi watsi da annabi mu yi watsi da komai musulunci ma ka yi watsi da shi kamar yadda na faɗa ranar ba yadda za ka yi musulunci ba annabi musuluncin kan sai da annabi shi yasa waɗanda suke ƙoƙarin su wani ɓuya-ɓuya cewa a'a cewa ai a wajen tsanani ne ake magana lokacin da aka fada tsanani to wanda za ka nemi taimakonsa Allah ne kawai to a tsananin ma kala-kala ne wani tsanani tsananin da Allah ya ce ba mai yi sai shi to kuma bai faɗa ba komai sauƙinsa komai wahalansa in Allah ya ce shi shi ne idan kuma Allah ya ga dama abin da kake gani bai yiwuwan sai ya yiwu a cikin halittunsa ya ba wani iko ya yi a ah, baka ga abin da ya faru ba akan kujeran annabi Suleiman, Asif ibn Burhaya kamar yadda bisa kiftawar ido bisa kiftawar ido ya ce zai kawo gadon a gaban annabi Suleiman kuma haka ya faru to ba Allah ne ya bashi daman haka ba kai ka yi mana kai ka yi mana a kai ka yi mu gani Allah ne ya bashi wannan ikon yayi kuma kana karanta wannan a cikin alkur'ani ayoyin alkur'ani ka sani to idan Allah ya bawa mutum dama yayi wani abu to ai mai sauki ne sai wani abu da kake ganin shi mai sauki ne kuma sai Allah bai baka daman ka yi ba ba yadda za ka yi ka yi shi a wajen Allah dama babu wani abu mai tsanani a wajen Allah da mai tsananin da kai kake gani da wanda ba mai tsananin ba duk ɗaya ne a wajen Allah saboda ba wani abu da yake wahalar da Allah kai ne a wajen ka san wani abu mai tsanani kasan wani abu mai wahala amma a wajen Allah ba wani abu mai tsanani ba wani abu mai wahala to amma fine bayani ya gabata duk abin da Allah ya keɓe da shi to a bar shi a matsayin wannan keɓantacce ne na Allah amma ba shi ke nuna kuma Allah baya ba wa bayinsa aron waɗansu abubuwa ba wanda ma suna nan da yawan gaske Allah bai sifanta iliminsa ba daga cikin iliminsa wanda ya ba mu ai kaɗan ne to in ana maganan Allah yana da ilimi to za mu iya cewa Allah ne kaɗai masani in mun yi ba mu yi laifi ba amma kuma za mu ce wane ma masani ne ko saboda Allah ya ba wani aron haka din sai mu ce wane ma yana da ilimi ba haka ake cewa malamai a ce muallim me yasa ake ce masa muallim mai koyarwa ya san wani abu kenan ko kuma a ce al'allama alfa'ala ha ka gani har mu balaga ka gani so saboda haka abinda nake so mutane su gane annabi sallallahu alaihi wasallama ina maimaita wannan a cikin taimakon sa cikin taimakon sa muke kuna gabar wuta ya kubutar da ku taimakonsa ne ranar gobe kiyama ba cetonsa kuma za a nema za a nemi cetonsa cetonsa ma taimako ne yawa taimako don yana da kyau mu fahimci ma mai taimako kalmar al-isti'ana ba ita ce kaɗai take ɗaukan ma'anar taimako ba domin al tana ɗaukan ma'anar taimako a lura da kyau al-istighatha tana ɗaukan ma'anar taimako al-istinsar tana ɗaukan ma'anan taimako al tana ɗaukan ma'anan taimako kamar yadda Allah yake ma'ana yastansuruna suna neman taimako suna neman taimako daga nasara yansuru nan kuma fataha wanda kuma Allah ya amfani da kalmar fataha ma kan taimakon Allah yana rikin mutane su koma su dinga lura ma fada mai yake faruwa me ma taimakon tukuna da Allah me taimakon ma tukuna me taimakon tukuna su saboda haka yana da kyau mutane a kula kwarai da gaske dangane da waɗannan al'amura abin da zan rufe da shi shi shine waigarwa da sanya taka tsantsan da waɗannan abubuwa da muke cikinsu wanda kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah gobe misalin karfe tara da rabi za mu zo mu ɗora fatiri saboda dama yau akwai abubuwan da na so in kunna su in danna a ji maganganu to sai naga cewa a'a in bari sai gobe idan na zo sai in danna maganganun a ji da kunne kar wani ya ce ba faɗi abin da ya faɗa ba kamar yadda nake jin wasu suke ta kuskurima wa maganan malam Idris shi ya ce ba na son taimakon annabi annabin ma ba na son taimakonsa haka yake faɗa duk ta inda zaka zaga maganan dai zaka ji ta yi kama sosai da wannan maganan da na faɗe ta ba na son taimakonsa annabin ma kai annabin ma har shi annabin ma to wannan kalmar har shi annabin ma bayan ka lissafo shehunan da kake da matsala da su sai ka jefa annabin a cikin waɗannan shehunan da kake da matsala da su shi ma annabin ya zama wanda kake da matsala da shi kenan ko to ba su san abin da yake boye ba a cikin wannan magana na suƙul adab ba na rashin ladabi cikin magana to saboda haka wannan magana wannan magana da kuka ji muke ta maimaita ta wallahi ta girma girmanta ya wuce wasa to amma iyaka kamar yadda nake faɗa ai rashin kaidi inda kayi kaidin kuma sai a ce to suqul adab kai to amma ba kaidi shi yasa muka ce duk ran da kuka yadda a yi zaman nan wallahi billahi azim sai mun sa ku in ya so ku nemi dukkan mataimakan da kuka nemo din duk da kun ce annabi baya taimako amma an nemo mataimaka daga Maiduguri na gansu ka nemo mataimaka daga Kaduna mataimaka daga ina ne eh, ka kaddara ma ka ce ba kai ka gayyato su ba amma da suka ce maka muna zuwa ka ce me me zai kawo ku a bana bukata bana bukata kowa ya zauna inda yake a abin da ya kamata ka yi kenan wani mataimakin daga Kano kai inna lillahi wai wai akan ne waye za ku zo masa akan wannan magana wai me kuke so ku zo ku yi wannan taimakon na me wannan taimakon ba za ta muku amfanin komai ba don wallahi da kai da su mataimakan kan duka sai mun sa ku kun kurbirwa ruwa saboda ina tabbatar muku sai kun faɗi da bakinku annabi yana taimako in kuma ba ku faɗa ba kamar yadda nake faɗa sai an wayi gari kowa ya ji kun yi shiru ba za ku iya faɗan ba amma an gane amsar e yana taimako wannan ita ce kawai dama abinda muke so mu sa ku kenan to Allah ya kiyaye kun zille amma dai ba za ku zillo ba maganar mukabala sai an yi mukabala sai an yi mukabala sai an yi mukabala sai an yi ku shirya kawai iyaka waɗanda suka tafi ma ku je ku yi ta shirin ku amma sai kun dawo sai kun dawo ya yadda akan cewa za ku zo ku taimake shi tun a wajen kaga duniya ta fara fahimtar cewa ashe akwai mataimaka to annabi a ce shi baya yi ga wasu nan sun zo sun taimake ka sun baka gudumawa daga Kano daga Kaduna daga Maiduguri sun kawo maka ɗauki sun zo taimakonka sun zo baka gudumawa ashe akwai mataimaka kuma kake cewa baka son taimakon annabi yanzu na wasu ma daban kake karɓa in kuma kace ba kai ka gayyace su ba ina maimaita maka wannan to me yasa da suka ce suna zuwa ba za ka dakatar da su ba me yasa ka ce mu ba za ka ce musu to kar ku zo ku daina kaza kaza kaza har da cewa ga wani ma daga hanya wane wane wane in mutane suka buƙaci haka in an buƙata zan zo in danna wannan gobe a ji inda karar ya fito ya ce wane ma gashi nan daga Kaduna zai zo saboda duk maganganun da nake faɗa sai hujja ta shiga mun hannu nake faɗa insha Allah mukan yi ƙoƙari mu kamanta abinda mutum ya faɗa mu faɗa mukan kamanta abinda ka aikata mu faɗa saboda ba manufanmu mutum a cutar da shi kai ko wanda ba musulmi ba mu ba mu yadda a faɗi da bai faɗa ba don yanzu shi da kansa ya tabbatar da wannan kuma bai fito ya ce ya tuba ba bai fito kuma ya ce yana neman gafaran Allah ba duk da na ga wasu suna kewaye masa maganar suna ƙoƙarin su kare shi da wayo suna ƙoƙarin su kewaye maganganun su musu kuskurima wala akwai wani yana ƙoƙarin waya kare shi sai yana faɗan abun da ma ba haka ya faɗan ba kai inna lillahi wa inna wannan son rai Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da son rai sai yana ƙoƙari ya faɗi ma ba abun da ba hakan ya faɗa ba sai na fahimci anya wannan ma ya saurare shi anya wannan ya ji ma maganganun da ya faɗa to ai ala alaƙalli sai ka kawo ma lafazin da take ɗauke da ma'ana ko da ba exactly lafuzan ka yi amfani da su ba misali shi ya yi amfani da annabin ma ba na son taimakonsa muhallu shahid kalmar so son taimakonsa ta fito a ciki baya so to ala alaƙalli wannan ya fito daga bakinka ko kuma annabin ma ba na buƙatar taimakonsa ka kalmar so da bukata duk abu ne kusan ɗaya na kalli ma da sai yayi amfani da irin wannan usulubi amma sai na ga gaba ɗaya ma kamar bai saurari abun da malam Idris ya faɗa ba kuma amma yana kokari ya kare shi to ina za mu tafi baka ma gama fahimtar me ya faɗan ba baka kuma saurari me ya faɗan ba amma kuma kokari kake ka kare ai da ya faɗi abun da kuke faɗan nan da ba a je gama wannan ba yanzu kuke masa kokarin kuskurima ana magana a lokacin masifa mai tsanani to ko akan masifa mai tsananin ma akwai inda annabin zai taimaka ita ma dai kun faɗi akwai amma in kuna so mu tabbatar muku zai ran zama in kuma zan ba ku satan amsa kaɗan ba inda ya kai tashin alkiyama tsanani annabi zai taimaki mutane a wajen ba inda ya kai tashin kiyama tsanani amma annabi zai taimaki mutane su saboda haka yana da kyau mu kula saboda Allah ya bashi daman yayi amma wannan sallamammen abu ne duk abin da Allah bai ba wa wani bawansa ya yi wannan abun ba baya iya yi wannan ina gama yi ma gaba ɗaya ba wai ina takaita kan taimako ko ibada ko kaza ba ina magana bil itlaq sake saboda a fahimci abun da faɗin gaske shi yasa wani lokaci nake mana misali mu ce misali ka ɗauki ibada wa ake bautawa Allah shi kaɗai ake bautawa in ka zo sallah wannan na Allah ne ka zo azumi wannan wa Allah ne ka zo aikin haji wannan wa Allah ne Allah baya bukatan kowa a cikin wannan Allah kaɗai shi ake masa wannan a fahimci wannan da kyau kuma Allah laisa ka mislihi shay'un shi kaɗai ne a cikin komai bai kama da komai bai kama da kowa shi da daban ne to sai ka zo kan halittansa in ka zo a cikin halittun Allah kuma in ka ce annabi annabi shi kadai ne an fahimci me nake magana in ana magana a kan halitta to shi annabi na daban ne shi ba kamar sauran halittan ba shi ma special ne za ka yi exception ɗin manzan Allah za ka keɓe shi na musamman ne saboda Allah ne ya keɓe shi mu ma san da muka zama keɓantattu saboda shi Kuntun haira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne mafi alkhairin al'umma me yasa muka zama mafi alkhairin al'umma suna saboda muna karkashin mafi alkhairin halitta mu ma ba mu zama samu hairiya ba sadda muka zama karkashin wanda yafi shine annabi shi yasa muka fi mutane muka fi sauran al'ummu albarkan manzon Allah din ko duk wani abu wanda ka jingina shi zuwa ga annabi sai ya samu matsayi wanda ba irinsa mata kawai da aka ce matan manzan Allah sai suka fi duk mata ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ba kamar sauran mata kuke ba dubi wannan duk ba saboda annabi ba shi yasa nace a cikin halittu shi kuma annabi shi kadai ne eh shi annabi kadai ne a cikin halittu ko ka fahimci wannan maganar ko kar ka fahimta haka take ko kuma ka nemi ƙarin bayani a kanta in ka ga dama ka nemi ƙarin bayani in ka ga dama su saboda haka lallai maganar da nake faɗa shine a kula a kula a lafuza da za ka yi amfani da su ka riƙa kallon wa kake magana a kansa wa kake magana a kansa ka fara sanin girman nan tun daga kan wanda ya fi ka shekaru nan ne muke gane wannan ahlus sunna ne tun daga kan wanda ya fi ka shekaru wani irin magana kake shigar masa wani irin magana kake masa na'am daga nan a zo matakin mahaifinka za a gaba abun mamaki bane don ka girmama mahaifinka saboda ai kai ma ka san mahaifinka ne to sai a ga kuma yaya za ka yi mu'amala da mahaifinka wa'ina lafuza suke gudana tsakaninka da mahaifinka wani furuci kake yi a kan iyayenka mahaifanka idan kana musu furuci marai kyau ko wanda ka ga dama to ka jira na 'ya'yanka wanda su kuma kai ma za su maka kuma bai kamata kai ka ɗaga hankalinka ba saboda kai ma ka yi mara kyau akan na iyayenka a game da shekaru kuma da na faɗa na jumlata tun daga kan iyayen da kuma wanda suka girme ka a tsarinka na alus sunna da kake cewa kai alus sunna yau masu furfura kake taɓawa wanda suka baka shekaru ko ba komai ko don furfuran Allah lagalli ka girma masu, idan baka girma masu don furfura ba ko don alƙur'anin da suke ɗauke da shi ka girma masu. mahaddata alƙur'ani ne ka mutunta su saboda akwai alƙur'ani a jikinsu idan ba su samu wannan ba ka girmama su don sunnar da kake yawaita faɗan wasu daga cikinsu mahaddata hadisan manzon Allah ne suna ɗauke da hadisan ko don wannan ɗin ka kalla da yake jikinsu ka mutunta su don wannan akwai ayoyin Allah a jikinsu akwai ayoyin Allah a jikinsu girmama su saboda ayoyin Allah to sai mu fara gane e to wannan yana kwaikwayon sunna yana kwaikwayon sunna daga wajen a zo kan itlaki kan waliyan Allah daga cikin waɗannan waliyan Allah lallai e akwai suna wanda ta game na waliyi sannan kuma akwai keɓantattu a cikin waliyan wanda Allah ya yi wa wasu baiwa da wasu Allah bai musu ba na mana misali da asim burha ya dazunna don kar mutum ya zo ya ce kaza kaza ka je ka duba Alƙur'ani ka karanta Alƙur'ani. waye ya zo wa annabi Sulaiman da wannan gadon waye ya zo wa annabi Sulaiman da wannan gadon a cikin iftawan ido kowa ya samu haka kowa yake iya haka kowa yake iya sarrafa irin wannan amsa nake bukata dole ka yadda akwai wasu keɓantattu da Allah ya musu wata baiwa da wasu ba su da wannan kuma Allah ya faɗa ala inna auliya Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun sunan Allah ne ya ba su sunan a cikin Alƙur'ani. iyaka abin da za ka zo ka ce sai ka ce to ai babu inda aka rubuta wanan nan ne wali kaza ina abin da kuke faɗa kenan to ga amsa me yasa kuka yadda da cewa kowa ma waliyi ne to me yasa alal akalli ba za ka sanya shi da wannan manufar ka ce a to shi din waliyi ne tunda ka ce kowa ma waliyi ne to shi ma ya shiga daga cikin kowa ma waliyin ne shi ma ya samu wannan walittaka eh, in haka ne saboda haka son zuciya ne sannan kuma dole ka yadda akwai waɗannan keɓantattu sannan annabi ya faɗa man adali waliyan faqad zan bil harbi duk wanda ya gaba duk wanda ya gaba da waliyina da ni yake yaki kuma ya kinkari yaki da ni ma'ana ya saurari yaki na da shi kuma da gaske sai Allah ya yake shi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi injiwa inji mai sunnan mai sunnan da kake faɗa kana koyi da ita shi sa nake ce muku magana kawai suke yi fa maganar sunna babu maganar sunna wallahi a baki ne nakan sa rantsuwa a ciki saboda na tabbatar haka ne ba shi ke hana ɗaiɗaiku a ciki a samu wanda suke kamantawa wannan ba ba ina jam'i ba ne amma ga wanda nake magana da ire-irensa magana kawai ake faɗa in dai ka karanta wannan man adali waliyan zan azantu bil har zan tambaye ka Alƙur'ani ya faɗi akwai waliyai kenan idan kuma ka ce a'a ai ba a rubuta sunansa na cewa wali ba to me yasa ka ce ai kowa ma wali ne dukkan musulmi ai wali ne me yasa ka faɗa to shi ashe kenan in an tabbatar masa da wali taka to ka karbi ma wannan din mana ka ce masa waliyin ne in dai da gaske kake to saboda haka abinda nake faɗa shine wanda Allah ya ɗaukaka ya riga ya ɗaukaka ba yadda ka iya na tsaya akan maganar waliyai sai mu je kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ma sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in zaka yi lafazi zaka furta magana a kansu dole ka tantance wace magana zaka yi akan sahabin manzon Allah saboda wanda ya zauna da manzon Allah ba kamar ka bane kai wanda baka zauna da manzon Allah ba saboda haka za ka yi magana da manzon Allah kana magana da abu uku ko fiye na farko kana magana da wanda ya girme ka kana magana da wanda ya rasu kana magana akan wanda ya rasu alwar da magana da nake faɗa sosai sannan kana magana da sahabin akan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ya zama idan ka je ka karanta hadisin da yake magana kame harshe akan matattu to ya ishe ka tun daga kan waɗannan shehannan da waɗannan waliyan da kake ta magana a kansu ka tsallake sunnar manzon Allah da ya ce a daina taɓa matattu a kame harshe akan wanda suka rasu kuma ka ce sunnar manzon Allah kuma baka yi amfani da wannan hadisi ba shi yasa nace mutane da fa suna bi fa da kansu fa za su ma gane wallahi ko ba a faɗa ba za su gane maganar sunnan da suke faɗa na duk a baki ne mu muna so muna koyi da asalin ahlus sunna wal jama'a wanda suka yi aiki su muke magana a kansu amma waɗannan masu farfaganda masu faɗe-faɗe ba ta su muke ba so sannan in ba a manta ba ina magana kan sahabbai a lausasa harshe a kan sahabbai wanda sun rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na ƙarshe ƙololuwa ko kafin ƙololuwan mu ce annabawa duka a lausasa harshe a kansu duk abin da za ka faɗa a kan annabin Allah ka shirya me za ka faɗa ka tsara abin da za ka faɗa ka tuna abin da za ka faɗa ka tantance abin da za ka faɗa balle kuma ka zo kan kan uwa uba kan mai duka kan shugaban kowa da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa na sayyidu waladi adama wala fakhra yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan adam ba alfahari nake ba kamar yadda yake ce ayyukum misli waye irina waye kamana sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ce waye kamana waye irina ayyukum ka hay'ati waye kamana annabi yana kore kamanceceniyansa da wani kamar yadda wasu ke ɗaukan wai ya faɗa Allah ya faɗa kul ana basharun mislukum ni mutum ne irin ayya dan uwa ayan ba za ta taba fassaruwa maka da haka ba dole sai ka hada da yuha ilayya in kuma za ta fassaru maka a haka to ka je ka ja inda Allah yake cewa fawailul lil musallina ka tsaya a wajen azaba ta tabbata ga masu sallah sai ka hada da alladhina hum an salatihim sahuna waɗanda suke wasa da sallah kafin fassaran ta fito maka ma'anan ta su maka to kamar haka idan ka zo ka ce Kula ana basharun mislukum ka tsaya a wajen ma'anar ayan ba za ta fito maka ba saboda baka karasa ba daidai yake da wanda ya tsaya a kan fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah to haka idan ka tsaya a kul ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku baka karasa ba to daidai da wancan saboda haka sai ka hada da yuha ilayya amma ni ana min wahayi Ula ana basharun mislukum yuha ilaya ni mutum ne irin ana mun wahayi tun daga wahayin sai ka fahimci cewa to ashe wannan fa an gama tawadu'u ne wannan mutane ba sa rarrabe tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tawadu'u ne annabi mai tawadu'u ne annabi mai tsantseni mai kau da kai annabi mai kankan da kansa annabi wanda baya so ya mai da kansa komai bayan kuma Allah ya mayar da shi Shi ne fa wanda Allah ya ce wa rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatonka Allah ya ce ya ɗaukaka ambaton manzan Allah don haka ya ba yadda ka iya Allah ya riga ya ɗaukaka shi ba yadda ka iya sannan a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya ambace shi a cikin alkur'ani bayan harfin nida bai faɗi sunan safili ba bayan kuma annabawa haka يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أما الله ده يزو يتي يا أيها المزمل يا أيها المزمل أجوانا يا أيها المدثر يا أيها الرسول الله يتا الله يتا haka rufe sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana nuna girman manzon Allah saboda haka yana da kyau mu lura muna magana kan manzon Allah to mu bambance magana a kan manzon Allah da magana akan sauran gama garin mutane dole mu keɓe manzon Allah a cikin keɓantattun keɓantattun keɓantattun dubbai domin shi ne bango na ƙarshe shi ne majingina na ƙarshe ne daga shi ba wani daga shi ba wani ne na ƙarshe ne na farko shi ne na ƙarshe wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lallai waɗannan su ne takaitattun bayanan da nake so in yi su a daidai wannan lokaci sai dai insha Allah gobe kamar yadda na yi alkawari zan sake dawowa don danna muryoyin wasu saboda a ji abin da na faɗan nan haka ne ko kuma ba haka ba saboda ba damuwan mu mu faɗi abin da mutum bai faɗa ba Allah ya tsare mu ko wanda ba musulmi ba ba burin mu mu faɗi abin da bai faɗa ba mu kasa masa adalci ko wanda ba musulmi ba sannan muna nasiha ga dukkan wanda za su yi batanci ga juna za ka je ka ɓata mutum da kalmar magana ko ka zagi mutum ba musulunci ba ne ka ci mutuncin malamai ka ci mutuncin bayin Allah ka zo har kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka faɗi wata magana wanda in muka koma ga waɗanda suka san girman manzon Allah